biyar ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1435 daidai da biyu ga watan Julai shekara ta 2014 wannan shine kasas na goma sha biyar daga cikin jerin biyar kasusuwan karshen karatun fiqh sira wallafar babban malami al-ustad dr zaid ibn abdul karim Allah ku sarki ya saka mishi alkhairi idan zama masu haro ba su manta ba karatun da kai a baya na wannan lissafi muna cikin bayani ne dangane da cikin sira wanda ya shafi ainihin wato yakin da aka sani da suna wannan shisaru ta'if wato wannan yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai farmaki ga mutanen hunai da kuma waɗanda suka gudu daga nan aka je aka tsare su a kasar Ta'ifa mun ji waɗannan abubuwan da suka faru a wannan ainihin wato yaƙi har zuwa ƙarshen dai labarin da malam zaid ibn abdulkarim zai ta kaita mana dangane da wannan kisa a yanzu insha Allah za mu tashi ne a shafi na ɗari shida da goma sha biyar inda ke cewa alfawa'idul mustakhraja min ghazwati hunayn wa hisar ta'if fa'idojin da za a iya fitarwa da cikin yakin hunai da kuma hisar wato si tsari ƙasar ta'ifa da annabi sallallahu alaihi wasallam su a takaice malam ya ce al'ula fa'ida ta farko na نأخذ باستعارة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم min من صفوان فائدتين cikin aro da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya karba na abdurur ne sulki abinda ake sakawa a jiki don kare jiki daga tsara ko suka waɗannan kayan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya ara daga safuwa da dan umar kinan ɗaya daga cikin mutanen da suke a lokacin ba su riga sun musulunta ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ari makamai a wurin shi wannan abin da ya faru za mu iya fitar da fa'ida guda biyu in jimala na ɗaya shi ne anna lil imami an yi sa'ira salaha al-mushriki da kitalil adu cewa limamin musulmai jagora ko kwamanda na musulmai ya halasta a gare shi in ya ga musaha ya ari makamai a wurin mushriki don yakan wani abokin gaba ma'ana ga kafiri wanda shi ba kafirin gaba ba ne a yanzu ba faɗa ake da shi ba ga kuma wani kafiri da za a faɗa da shi za a iya aran makamai a wurin wancan da ba a faɗa da shi don kai wancan farmaki in ya zama ya halasta a ara mun babu aula ya fa halasta kenan kuma Asiya. wannan fa'ida mafi ce a ɗauka duba a cikin ibn al-qayyim a cikin zatul ma'ar mujallad na uku shafi na ɗari hudu da saba'in da tara na fata mun gane wannan ma'ana yanzu wannan kuma ya nuna cewa musulunci ya halasta mu'amala kenan da waɗanda ba musulmai ba gwargwadon yadda muka samu kanmu a cikin yanayi mu'amala ta kasuwanci bashi makwabtaka aro ciniki da sauran hulɗoɗi musulunci idan ya halasta yin haka idan gwargwadon bukata da aka samu kai a wajen amma musulunci da ya halasta haka su gaban abin a buɗe ba akwai magagaru da malamai suka yi da yawa da rubuce-rubuce waɗanda aka yi game da hukuncen hukuncen da suka shafi hulɗa da kafirai ɗin da kuma menene ya halasta ne da halasta ba tun daga babuka na ainihin wato mu'amala ta kasuwanci ko mu'amala ta zama a cikin kasashen kafirai ko mu'amala ta siyasa ko makwabtaka ko rayuwa ta yau da kullum ko cinikayya ko cin abinci ko sayayya a wurinsu duka waɗannan akwai hukunce-hukunce da tsare-tsaren da musulunci da bayyana akwai a website na islam web net da fatoyi da suka ainihin wato sajjala na manyan malaman duniya shi eh, ibn baz da shi ainihin wato malam asali da su wanda suke yi da dama game da hukuncin ku da shafi mu'amala tsakanin musulman da kafirai musamman a wannan lokuta a irin rayuwar da muke musamman a rayuwar su yake a yanzu da ya kasance kafirai su suke riƙe da madafun iko na duniya tun daga siyasa da tattali da farfagandar ainihin wato yatsa labarai da cibiyoyin bincike da ilmomi da harkar lafiya da noma kusan za ka samu mafi waɗannan abubuwa da ƙere duka suna gudana ne yanzu ƙarƙashin rai. na kafirai nasalullah to a irin wannan yanayin malaman musulunci sun yi magana sosai game da waɗannan abubuwa har sun yi magana game da hijira da ƙaura da musulmai suke yi yanzu zuwa ƙasashen turawa musamman za ga larabawa suna da yawan ƙaura daga ƙasashen na suriya da kasar misra da kasashen iraki da makamantansu su koma zama a kanada ko ingila ko faransa ko amerika ko brazil da makamantansu suna nan da yawa tunani hukunce-hukuncen waɗannan ƙauran ka tashi daga ƙasan Musulmi ka koma ƙasan kafire da zama malamai shi magana akan waɗannan zuruf ɗin da hukunci ka canza jinsiya tana musulmi ɗan ƙasan musulmai a je ka anshi injization din kasa daga cikin kasashen turawa a baka fasu da iyo e ko ka je ka green card a baka jinsiyar ta amerika su malaman su yi bayanai akan waɗannan na hukuncin ma'ana a abin nan aiki a ƙarƙashin gwamnatoci ko hukumomi ko kamfanoni ko masana'antu na kafirai Da hukuncin kafirai su gina masallaci su ba musulmai da wasu sarakuna ko shugabannin ƙasashen kafirai sukan ɗauka su ba musulman da ke zaune a ƙarshen su cewa ga wuri gina muku masallaci ku dinga ibada a cikin masana'antu da makarantu da makamantansu da dai sauran abubuwa da suke magana a kai har musafaha da kai suka kun fatawa akan waɗannan ga waɗannan abubuwan shi kamata musulmai a yanzu su tsaya su su musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu a takaice dai malam ya ce ah, shugaban musulmai yana da ainihin wato dama ta kari kayan fada a wurin mushriki din yakar na abokin gaba Allah ya sa mu dace na biyu daga cikin fa'idodin da ke jikin a wannan gaba al-istidadu lil qital intiqalan li qawlillahi ta'ala muna fahimtar cewa akwai bayani dangane da shiri don yaki istidadul kitab shiri don yaki bi qawlillahi ta'ala saboda fadan Allah madaukakin sarki da ke cewa wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin ku tanadar musu abin da kuka ga za ku iya abin da ko za ku iya min na karfi na kayan fada na tanadi wannan aya ta yi umarni da a yi shiri don gwabzawa da kafirai shi kuma ba a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi magana dangane da haka nan ma'ana a aikace manzo Allah ya kwatanta haka ne kuma da waccan mas'a ciki a karanta littafin a ainihin wato ha ila yau al-duba wannan aya ce ta 60 daga suratul anfal sannan kuma cikin humala ya dauko shi littafin Ibrahim Quraibi a cikin marwiyat ghazwat Hunayn a cikin juz'i da uku shafi da 98 har ila yau dangare da wannan mas'ala ta mu'amala hukunce-hukuncen ainihin wato hujja da kafiri za mu zo za mu malam zai magana su a kan gaba a kan gaba game da ita amma yana da kyau mu ishara ga wani littafi shine littafin fiqhun nawazi fiqhun nawazi na malam muhammad ibn hussein al-jizani malam muhammad ibn hussein al-jizani da littafi ne suna fiqhun nawazi ya yi magana akan abubuwa da dama da suka shafi mu'amala da kafiri الثانية فائدة تبيو في قول بعض من مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل ذات أنباك كما لهم ذات أنباك maganar da wasu daga mutanen da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa suka yi cewa suna roƙon manzon Allah suna yi cewa ya sanya musu wata bishiya wanda za su rataye makamansu a jiki suna neman albarkata kamar da suka ga waɗannan kaciya suna da irin wannan bishiya da kira da suna ratu anwar nakhudul hazara min ash-shirk daga nan za mu ɗauki fa'ida ta cewa akwai tsoratarwa game da shirka ina haɗulari waɗancan kafirai yu'allikuna suyufahum bi shajarati ala sabil tabarruk suna manna waɗannan ainihin takubba ne ga bishiyar don neman albarka wa ma'a zalika qala rasul sallallahu alaihi wa wa sallama amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yace inna hara mithlu ƙauli ashabi Musa wannan magana taku ta yi kama da maganar mutanen annabi Musa da suka ce na ilahan kama lahum alaihim yana nan musa suka ce annabi musa ya sanya musu gunki wanda za su dinga bauta mushi kamar yadda ainihin wato suka ga kafirai suna da irin wannan gunkin na musa ya ce musu inna kum qaumun tajhalu babu shakka ko mutane da waɗanda kuke kuna cikin wauta zahiri kan ne bayan Allah ya rasa ku daga magudanci ya kuma muku addini da tauhidi ya kuma muku babban addini ya annabi Musa sannan kuma ya zama hayin da kuna da shi cewa kuna buƙatar wani abu irin gunki to Allah Annabi sallallahu alaihi wasallama ne mu waɗannan mutane kwatanci irin munin aikin su ne kamar munin aikin waɗancan da suka ce a ba su dama su yi ainihin wato gunki wanda su gunki suka yi ma'ai waɗannan kuma cewa suka yi a sanya musu bishiya ba a matsayin gunki ba amma Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu cewa duka aikin munin shi iri ɗaya domin duka ne shirka ne wannan shi ma kamar yadda ainihin wato suka kambata a bayan shi ne yana nuna matsayin wato muni shirka da kuma ƙoƙarin tsoratar da musulmai kullum game da shirka game da kuma dukkanin babuka da suke iya kai musulmi zuwa ga shirka babu shakka shirka ita ce zunubi mafi girma da bawa zai iya yi ya samu matsala don haka Allah ya alkawarin ba zai gafarta musulman da ya mutu na shirka ba Allah ya alkawarin cewa duk wanda ya mutu yana shirka da zai tafi manzo Allah sallallahu ya jinjina al'amarin shirka ya tsoratar iyakar rayuwar shi da awa game da ita da haka har yana cikin halin margajin mutuwa ne ji wasu da cikin matan shi suna yin wasu wasu maganganu da za su iya zama a zuwa ga shirka sai da ya tashi a lokacin yi musu hadisi ya musu wazi su ne waɗannan mata da suna ambatan wasu da suka gani a ƙasar habasha ya miƙe yi musu wa'azi game da wannan ya da su game da haka shi sa musulunci ya gano masu kaifi game da duk abin da ke da alaƙa da wasu ƙofa ta shirka kamar me kamar hoto da rataya shi da girmama shi kamar kabari da rataya abubuwan da suke da alaƙa da girmama kabari kamar sanya mishi wata alama ko dai mishi wani yanayi na kulliya ko gini na musamman ko ajiye kabari a wurin da ba makabarta ga mafisa musulmai ba ko yawan yin ziyarar kabari ba bisa ka'ida ba ko yin addu'a ko wata ibada a kusa da kabari ko da mutum ba na kabarin zai roƙa ba sun waɗannan aka tabbatar game da su saboda munin su da kuma cewa kogi da shirka har kuma shari'ar musulunci sun sabuwa ga abubuwa irin girma mutane fiye da girma da Allah ya basu dan shi ma yana jawo shirka kamar durkuso da baiwa mutane matsayin Allah maɗaukin sarki ta hanyar sunaye ko ta hanyar ma'ana ma'ana a ce su yi aiki mummuna ba za a ga muni shi ba saboda su manya in musulunci ya yi tsantarwa game da waɗanda duk cewa dukkanin mutane irin su guda ana ba su matsayi ne tuntun da su da tabbatar imanin su da dace ba su da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallama yi yasa mu kawo waɗannan misalan don nuna yadda musulunci ya tsoratar game da shirka ba don kwai ba saboda munin shirka da kuma kasancewarta babban zuban da idan mutum yana yin ta to babu tsira a tare da shi Allah ya samu dace kuma da yake asarika a fa'ida ta uku a cikin wannan gabar ta gazwat hunain wa hisar ta'if shine na aiki aidan bil hadara bil tashabbuh bil kuffar za mu iya ɗaukar kuma har ila yau tsoratarwa game da kamanta kikiriya da kafirai war rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yubayyin dalika fa yaqul duk manzon Allah yana bayyana wannan kararasi yake cewa da tattabi'unna sunana man kana qablakum za ku dinga gudu wato take-taken waɗanda suke gabaninku harwal qurbati bil qurbati wato ainihin wato za ku dinga gudu su kamar yadda a al-qurra shine fida abin ganye ko abin gashi a gashin dabba irin wanda ake yin a kibiya da shi asali shi ne alƙurba yadda ka ga wani na bin bayan wani ana harba su ko kuma ana gwada su in za a in za a yi ita shiga za a aji wani wanda shi ne ma'auni duk da haka a kuce an gwada da mancan sannan za a kare itacen ko kara a ta gani dan za a yi kibiya masu yin kibiya ko wani abu makamanta akwai awon da suke amfani da shi shi mutum yana da asalin wasu size ko samfur na irin kibiyar da yake so yi idan isa ko itace ko irin waɗannan ainihin wato kayan aiki zai kera wata kibiya zai gwada da waccan ne inda kai tsawo sai yanki to manzo Allah ya ce haka za ku dinga bin sawun wanda suka gabace kamar yadda ake gwada tsawon kibiya da wata kibiya idan za a yanka ta ma'ana duk abin da suke yi sai kun waye gari kuna yi har suka ce su waɗanne al'ummomi da yake yahudu mana da nasara ku dinga bin sawunsu kuna ainihin bin take-takensu a cikin tunanu da addinu da rayu da ɗabi'arku da abinci da sutura da bukukuwa da tsare-tsare da falsafar da kuke ma rayuwa a kanta waɗannan koratarwa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi game da munin ayyuka zalika mimma yajri ala al-muslimi bal mimma yajibu alaihi hu al-hadaru da tashabbuh bil kufar da haka da cikin abin da yake da dace da musulmi mala yace ce ba cewa dacewa ba kace ya wajaba akan musulmi shine musulmi zama yana da tsoratar da kai yana tsorata yana taka tsantsan game da kwaikwayo da kafirai fi jini umurihim a cikin dukkanin al'amarin da ya shafi kafirai wadda hadisi bi istiba'i ahli al-ahwa da kuma tsoratarwa musulmi ya ji takar tsantsan game da biye ma masoya zuciya wa da wanda suke sun karkace min al'ummar mabiya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe kafirin da suka shuɗe maguza wanda suka gabata jahiliya da ta wuce to musulmi yana da takar tsantsan game da bibiya ko yin kwaikwayo da halayensu wannan magana ma a duba littafin sa'id ibn hajji al-kalamul mimma ya taɓa Allah Allah ku bi kalimatu taqwa a cikin shafi na talatin da tara alal ala wanda yake bugun kwamfuta ma'ana ba littafi ne wanda yake manshur ba kamar an na tashabbuha bil kufar min ahammi asbabil bid'a kamar yadda kuma kwatanci yin kamantakeke ya da kafiri yana da cikin muhimman dalilan kawo bid'a yana da cikin zaɓar da littafin ahkamul jana'iz da na malam Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah a can karshe da yake magana akan bid'a ya kawo usulul bid'a abubuwan da suke kawo bid'a da suke bata yake cewa daga cikin usulul bid'a akwai kullu ma ulfita min ibadati wa kana min adati kuffar duk abin da aka je aka liƙa shi ga ibadan musulmai sai zama kuma aka duba aka ji cewa a sha al'adar kafirai ne misali banza ya ake bugawa a masallatai da sunan kasida ko yaban da sallallahu alaihi salama ko zikiri ko makamanci haka kafirai sun yi da al'adar da banza a cikin wuraren ibadarsu wa na kana salatu ibadati illa muka'an wa tasbiya haka tafi haka ire-iren waɗannan al'adun kafirai sai a kawo su cikin addini shi ne ma yake ambata cewa an da kafirai na cikin muhimman sabbin kawo bid'a fa fi hadha alhadith an tashabbuh bil kuffari huwa alladhi hamada bani isra'ila ala an yatlubu min musa an yaj'ala lahum alihatan ya'budunaha a cikin wannan hadisi mun ga cewa kokarin kwaskwayo da kafirai shi ya ja bano isra'ila zuwa ga sulima daga annabi musa cewa ya sanya musu abun bauta su dinga bauta mushi kama annal lil kuffari hatan ya abdunaha kamar da suka kafire suna da abun bauta wanda suke bautawa kuma allazi amala ba'd ashabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama wa radiyallahu anhum an yas'aluhu an yaj'al lahu shijaratan yatabarakuna biha min dunillahi kuma kiran hakan shi dawo muka ji shi, wasu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa wasallama Allah ya kara musu yadda suke tambayar manzo Allah alaihi salatu wassalam cewa ya sanya musu wata bishiya su bi yin albarka da ita koma bayan Allah Allah cikin wa hadha huwa al-waqi'u al-yawm malaki wannan shine abin da yake rayuwa a cikin shi a yanzu fa inna kathira min al-muslimina qalladu al-kuffara fi amal al-bid'ah wash-shirkiyat hakika a yanzu da muke rayuwa za mu ga cewa da dama daga cikin musulmai suna kwaikwayon kafirai a cikin bid'o'i da abubuwa na shirka wa kana da zalika a tashabbuh bil kafirina. wanda kuma farkon abin da ya jawo musu wannan su musulmai shi kokarin kwaikwayo da kafirai قال يجي أدوب الصالح a kitabar التوحيد bugun maktabar Tariya wanda yake basu su shi da tarihi babu shekaran publishin shi ma'anin dalib kyawun a cikin shafi na 87 jama'a mu tsaya mu kalli wannan magana da irin muhimmancin ta hazihi nuqatul hasasa. me yasa aka wayi gari a yanzu da musulmai a kasashen duniya ko ina ka ji tattaran musulmai suna kwaikwayo makahon kwaikwayo da kashirai a cikin dukkanin abubuwan da musulmai suke na ajiyarsu da halayensu da zamantakewarsu da abin da suke ci cutar da suke sanyawa da harshen da suke magana da shi irin hulɗa da suke tsakankanin su da iyalansu da malamansu da jahilansu da abubuwan da suke fatattara, kwaikwayo da kafirai ya yi wato ya mamaye gabaki ɗaya al'ummar musulmai wannan al'amari ne da mai ban tsoro da kuma nuna hatsarin hali da musulmai suke a ciki musamman kuma yadda musulman farko suke a akasin haka yadda suke da ainihin taka game da kwaikwayo da kashirai kuma kuma abin da su tafiya akwai maslaha za su yi ya zama sun tsari maslaha ne ita kaɗai ba tare da ainihin wato sun samu a kwatantuwa da ƙarar da ke ciki ba wannan al'amari ma ya zama ruwan dare ga duniya har ma an wayi gari akwai abubuwan da ma an manta da cewa kuma yan kashirai ne a yanzu ka ce kuma kashirai ne sai a yi maka hujuri da rage carbi ala sabil misal wani wannan da musulmai suke cewa suna ja suna tasbi suna talati sai kare ne jama'a catholics su ne suke rike carbi a cikin su musulmai sun yi suka kunta yanzu in ka zo ka so ka ce carbi kwaikwayon kafirai ne malamai da su fara maka raji ahalus suna tukuni bayan ba saboda an manta ma qala alimul amad ko ka san dubuhu to suna nan ire-iren haka da yawa jama'a a cikin littafin jilbabul mar'atul muslima na nasir albani yake magana game da ainihin wato siffar jilbab na mace cewa kada sutura ta yi kama da ainihin wato sutura kafirai wanda zaran an yi za a yi identify wannan sutura kafirai a cikin mazumbi ne a wajen jama'a yi magana mai haɗari irin wannan cewa musulmai suna kwaikwayon kafirai kwaikwayon da har ma sun manta gaba daya nasu abin da nasu huwiya din musulmai sun manta nasu shi'ar din sun aji gaba sun kama na kafirai ina jin da cikin abubuwan da ya kwatanta da su in ba na manta ba ya kwatanta da hadda kai su wanda ake yin haka a cikin ɗaga hannu ana ana wuri ce wannan al'adar kafirai ce yace amma musulmai sun ma manta da su al'adar kafirai ce wannan haka kati da aure da ake bugawa jama'a al'ada ce ta kafirai irin wani invitation kan da ake bugawa kafirai da suke buga shi idan za su yi aure irin wanda suke da cuci irin wannan auren zobi da ake da cuci al'ada ce ta kafirai amma da ga musulmai suke buga shi har ma a gefe sai a rubuta aya kuma na hadisi da yake wata reminder ta wani abu shafa aure saka kuma da liman da alaramma da malamin fiqhu da babban alkali kowa in zai aure da yashi ko zai aure sai ya buga har ma inda za ka ce ni ba za ka buga ba akan wannan su gida akwai fasu su fasu baka yasu ko kuma sun maka a haku zararai ciki to su ya su buga ba ruwan su amma akan wannan sai an yi kowace sai an zaki ka sai an aika ka inda za ka bi aure ka ci, ba za ka buga ci wannan wai abubuwa da suke kanana ma su na gaba waɗanda ba su ba su da cikin ma wato asasiya na rayuwarmu zuwa ga al'amarin da shafi gemu jama'a ya yi da mutane da suke cikin wanda ba gemu wanda da ƙauye ne wanda da su ke ne bai sa abin da yake ba saboda ne saboda turawa su zo da al'adar aske gemu kullum yadda ka san in kawaye gari kullum sai ka yi aloda yadda sallah asuba ko to haka da kullum kewaye gari da wanka sai ya yi shedu yana da shirin powder yana da asaki da wukake waɗanda zai dinga kan miwa yana kwakwunan ainihin wato harba shi sai ya ta zama kamar dutsen guga kamar ayar sili-sili kullum haka suke za su yi duk lokacin suke wani al'ada har kuma kai kuma gemu to za a dinga discriminating ɗinka za a dinga ganin ka wani da gidaje za a dinga ganin ka wani wanda ke sa abin da ke ba jahalan minhum da cewa su kansu turawa wannan al'ada ba ta fi shiga ɗaya cikin su ba shekara ɗari hamsin ka je ka hotun da turawa wanda ake celebrate a matsayin manyan turawa irin shakespeare irin su banan shaw da ire-iren su irin su george washington waɗannan manyan kagare da ake ganin darajar sasu da kafirai ko waɗannan su je mu ta gaza da gaza irin na ustazai kuma a lokacin kwalliya ne a kun turawa amma saboda turawa yanzu sun mai da abin bakuliya ba sun samu wani sabon canji a kan su sai ka cewa suna askewa to mu ko muna mugun kai kuma da su duk abin da muka sa shi muke kuma turawan har yanzu masu hankali cikin suna bari gemu mun gemu baya ga cewa kwalliya ce ga ɗan namiji kuma yana da asrar na shiha yana da ƙoƙari ki kare mutum da cututtuka na fata duk karanta wani tsawon abubuwan da suke ainihin dermatology su masana halittar fata jikalan sai ka je ka tambaye su ka da wannan zama. to kira iren waɗannan haka ce za a yi magana a kansu to sai wannan ce zama wani abu da mai amma da bari mu ishara zuwa ga wasu daga cikin masajir na ainihin wato littafan musulunci wanda za su zama madogara game da waɗannan lissafi wanda ya fi kowanne wanda za a ce shi ɗaya tamkar dubu a wannan babi shi littafin ittiba'u siratul mustaqim li mukhalafati ashabihi na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyah al-harrani Allah ya kai shi da rahma wanda take cikin abuta ɗaya ne tamkar dubu kuma dama da tabai da jiya da ɗaya ka shi kowanne ka ɗauka ɗaya ne tamkar da dubu a wannan sa wanda ke hannuna ne mujalladi ne guda biyu da hakikin doktor na ibn abdul karim wanda asali thesis ne da ya na PhD shi a jami'a ta ainihin wato Malik Sa'ud a ƙasar Saudiya wannan misali Ibn Taymiyyah ya bada labarin cewa asali magana ce irin wannan kankarwa game da kwaikwayo da karkirai sai malamai suka fara musharadi cewa ya tsananta irin wannan abin da muke ambata mutum ayyamu dawiru ha nan nashi aka ce ya tsananta ya ce ya ce sai ya istigramin magana ta bashi mamaki a cikin malamai suna wannan bukatar zahiri ko mai za su ci haka shine sai zauna bisa irin ka'idar rubuce-rubucen shi yadda ba ɗaya usul na kafiyar kan ayoyin alkur'ani bisan annabi sallallahu alaihi sallama maganganun sahabbai fatoyin tabi'ai maganganun al'umma na mazahi game da kwaikwayo da kafirai haka yi ta kawo su yana fitar da ka'ida na fikihu irin abubuwan da ya saba fitarwa ya fawai da littafansa bayan shi gama kuma ya zo ya fahimci cewa kamar kaza kamar kaza kamar kaza sai magana akan kuma kuskure kafirai bakakin kafirai irin waɗanda Allah ya halakar adawa da samudawa da makamantansu kwaikwayon kafirai alil kitabi masu lissafi sai ka kawo nasoshi daga qur'ani da sunna game da su kwaikwayo da shaytanu wanda ke shi ma ana ilhaƙi shi da kwaikwayon kafirai kamar misali ina da aka faɗa cewa in ka sa mutu da hagu ana kuma kare shaɗan da makamantun su yi magana a kansu wannan littafi alhamdulillah yana daga cikin salabus da ainihin wannan makarantar ta mutum yaro da hadisi kuma daga cikin daban da muke fatan insha Allah ya an gama karatun fatuwal hamasul kubra bisa abin da shawara ta yanki na ainihin majalisin malamai masu kantawa a makarantar nan za a zaɓi ɗaya daga cikin malamai kantar da littafin nan ɗaya bayan ɗaya domin yana daga cikin salfasin da malam ya tsara Allah ya yi shi babu shakka muna da buƙatar irin waɗannan tafan a kuma littafin aiki a shek ahmad muhammad shaki na masailul jahiliya littafin masailul jahiliya wanda ka malam ya taɓa yin saman ɗin shi a wata lacca kuma da tsara shawarar wanda ya shafi masailul jahiliya abubuwan jahiliya maguzancin jahiliya waɗanda musulmai su da su suna nan irin alfahari da dangantaka irin gori da asali ire-iren su suna nan da yawa jama'a waɗannan abubuwa suna nan da yawa an yi maganar su akwai littafin ita ittisabu da suna na al-imam shafi'i shi ma muna da shi a makarantar nan ban hausa mu bai da na sauku da shi muna da da su kofi iri daban-daban wannan littafi na islam da sunna akwai kofi na taƙiƙin da su malam mashur hassan ali salma su kuma shi wannan littafi shi ma ya kai ya kawo wani abin mamaki malam al-imam shafi da ibn kemiya sun fi zamani da juna amma ba su san junansu ba ibn taymiya yana kasar ainihin wato shi ne syria a yanzu kenan shi kuma imam biya yana kasar shafi'a ta kasar spain a yanzu amma kuma dukkaninsu suka yi rubutu sai ya zama rubutun ya yi kamar da juna kuma ita gaskiya rubutu ce wancan yana magana akan kwaikwayo da sunna gujewa bid'a yadda za a yi ainihin wato a gane kaza bid'a ne a cikin maganganun shi sai zama ya yi tsawonki zuwa ga magana akan daga cikin usul bida'i akwai kwaikwayo da kafirai to a nan da suke kama da juna na bata bida'i sai zama har irin tsayoyin da irin maganganun da abubuwan da yake rota da malamai da kusan iya ne sai ya tabbata ga Allah Ba mu shafi kenan sannan imamu shafi kenan haka suka samu irin wannan kamantakeke ne din da shi da ibnul qayyim a littafin muwafaqat da kuma littafin ainihin ibnul qayyim i'lamul muwaqqi ila rabbil alamin tafi akan usul fiqi ai haka malamai suke malamai masu faɗan gaskiya san da mala alhaji rahimahullah yake su maganganu akan yan boko haram da kasusuwan da ya yi akan su su karshen alewa kasa da makamantar su ya ba mu labarin cewa bai ma san malam da kuma maganganu a kansu Allah ya ji kansu gaba ɗaya sai aka kawo mishi kaset bayan ya gama wata lacca kai ka shi san baki wasu da dama wanda suka shi da wannan jalasat din sun san malam har ya tantana wa mutane maganganun a cikin kasusun da malam zafi ne haka kullum za ka karanta tawan malaman kwarai haka suke zama daidai ba tare da sun yi ko sun shawara ba amma duk malamin kirki in ka kake mishi Allah ya ta wannan mai hukuncin shan giya sai ce maka haramun ci ba shi da maka ayar da Allah ya haramta in za ka ji malamai hamsin su abin da su fara amma idan malamai masu ya zuciya ne ba ko yan bid'a to za ka ga innahum la fi qawlin isu isu ba sa ittifaqi akan magana daya wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya kaza wanda ya kaza su dukan junansu da maganganu marasa kyau don kai ya kamata jama'a mu kalli wannan mas'ala a wajen nan mun dama manufa wannan shi ne mu alaƙanta shi da rayuwar mu karanta tarihi da wani amfani in ba mu ɗauki izina ba shi ne ƙa'idar da Qur'ani ya ba su labari cewa muna kuma ku labarin ma al'ummomin da suka gabata domin ku ɗauki izani ya zama wato ibratan wa eh, ibratan wa ma'idar ya zama ma'idatan wa ibra me yasa Allah ya tamu ga Allah labarin al'ummomi da suka gabata da annabawansu da irin tsagiyar da suka gabata annabawa domin ya san cewa irin wannan haka yake shi an taɓa yi ba su shi faruwa ba ya daina jin bakin ciki har kamar zai kashe kanshi da bakin ciki fal Allah ka bakhi wannan saka ala asali da hadal hadisi asafa kuma kana bakin ciki dan suki imani ai annabawa sun gaji haka su faɗa a imani dan haka sunna ce ta annabawa wa kadhalika ma sallallahu alaihi wa sallam min rasul la qalu sayyid aw rasul da ka ce manzo Allah an kine shi yana kwanciya cikin ba kai shi faro ba haka mu ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da suke kan tarihin manzon Allah alaihi salatu wasalam tarihin sahabbai da al'ummar su gabata dan mu ji cewa ga yadda al'amuri faru gare su ga yadda gyara nan ga yadda suke gyara idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsortar da sahabbai game da kwaikwayo da kafirai ko to mu ya cancanta a tsortar mu a wannan zamanin musamman saboda magana da cewa a wancan zamanin musulmai su suke da sultani su suke da kudurci su suke da karama duk al'amarin ba haka yake ba kafirai su suke da waɗannan abubuwa a rahi sabi ummar islamiyya A the expense of musulmi su suka kike su suke yake tattalin arzikin duniya su suke yake da siyasar duniya su suke yake da media kafafen labarai su suke yake da ainihin wato gwamnatocin duniya su suke ji gwamnatoci har na ƙarshen da ake kasashen musulmai yanzu ƙarshen saudi arabia da iraki da misra da algeria da makamantansu suna lissa ba sa matsayin kasashen musulmi amma ba ita su gudanar da rayuwar su yadda suke so su tsarin musulunci ba dole sai sun jira ni amurka ta ce a yi ni ne united nations organization ta ce a yi ni ne world bank ta ce a yi ni ne imf ta ce a yi dole sai sun jira wannan sai sun jira karar daga eu sai sun jira karar daga unesco da makamantansu a shekarun da kasashen musulmai waɗanda ake kasashen musulman ne amma yadda kasashen musulman ake kama ba shi kasan musulunci sai ko ba ta musulunci ba Allah sana kuma mu kenan kasashen musulmai ba su da dama su aikata abin da suke ciki na musulunci nas'alullah al'afiya wannan al'amari ne da yake nuna babu shakka duniyar nan ta kusa zuwa ƙarshe a ce an fayi gari musulmai suna da mugun yawa a duniyar nan sama da mutum biliyan biyu su ne wanda suke kama shi yanzu suke yin musulunci sama mutum biliyan biyu ma'ana dubu sau dubu gida biyu shi ne kawai musulmi duniya a cikin da ake haka shi ne da yake gusa ka gusa usai amma musulmi ne ba su ga gwamnati kwaya ɗaya da ta musulunci da musulmi a duniyar nan har a ƙasashen da musulmai suke da jagoranci ko suke da yawa ko kuma suke musulmai ne zalla a kuma su ƙasashen ko kuma yi musulmai suke da ci gaba aikin sun kai sun kawo wajen san makamar aikin da suke Allah cikin ta a taƙaice ya kamata kowane musulmi da ma ya shiga cikin yin shiga da kwaikwayo da kafirai ta hanyar ne ta hanyar duk abin da za ka aikata to ka bi ka'idar ne lalari hatta ya alama hukumar lahifi ka san hukuncin Allah kamar da samu in ba ka san gaba ya sa ulama malamai ba malamai ba a kusa da ya kace bi sabiina da sunnati Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin akwai shibohi da dama waɗanda ba ka yi tantance zai ma su ba kamar yadda manzo Allah yake fadi innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat akwai wanda dama game da misali game da sutura game da abinci game da yare game da zamantakewa alaƙa tsakanin iyalai alaƙa tsakanin malamai da ɗalibai yan kasuwa kasuwanci bashi cinikayya waɗanda ba kai saka tantance ya ya kamata a yi su ba a matsayin ka ɗalibi ko ɗin jigar jigarin koyon karatu ko gama garin musulmi za ka sai ka yi tambaya malamai sun gaya malamai su fahimtar da kai ko kai bincike Allah ya baka dama da iyawa don kasancewa ga yadda ya kamata a yi abu Kuma kawai ka zama yadda mutane suke yi kawai da ana yi kuma ka tashi kai misali yanzu in aka barka jana'iza galibi mutane duk abin da sun ga ana yi a garuruwan su haka suke ba sa tunanin cewa ya ya kamata a musulunci har da kuma jana'iza ibada ce tsantsa domin mutane a duniya ba su san da jana'iza ba sai da Allah ya aiko da wani karanta kisan ayan annabi ainihin wato wanda shi gawa ta farko a duniyar nan da shi ɗan uwan shi bai sai da ba da Allah cikin hikimar ka ya aiko wannan tsuntsu wannan tsuntsaye suka zo suka nuna wa wannan aikace ga yadda ake yi da gawa wannan shari'a Allah ya ga dama ya tsirkura ta wannan yanayi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin addinin sa ya karantar da komai shi da lafiya tun daga abin da zai mara lafiya idan ana tunanin zai musu karantar da mu akan da ra'ayi da bid'a har zuwa abin da za a yi bayan ya mutu ma gaba ki daya wani an gama mata ra'ayi da gaba daya an watsi babu abin da aka rage musulunci to amma in ka zo karkar mu nan sai ka rayu da ake da naiza a zaria wani kila idan ka je ka fahimci ba ka bane duk musulmi da suke idan ka je ainihin wato sharu da aka karo ba haka bane in ka je bauchi ka tarar ba haka bane za a ga bambance bambance saboda kai mutane sun riga sun ɗauki wannan al'amari da jana'iza sun saka shi a cikin burgami na al'adunsu dole sai mu raba tsakanin al'adunmu da musulunci wanda ya da musulunci ji wanda bai dace ba wajibi ne mai wakil ita wanda jikan kan malam maka gudu saboda cikin shi da sanin sirrin kalmomi wajen magana in ya zuba mutum da sunci sai ya ce mishi musulunci shi ne kai bin kwana da al'adu ka kama cikin musulunci wannan magana ta kai wato ta kai an buƙatar da ruwan zinare a yi sharhi da tafai da dama wajen bayani a da ya ita magana ce da take kan magana ce da zuwaki tsohon malami gugaggen alkali mustahidi Allah ji kansu rama a shi zama lalle lalle ya kamata a shiga taikayin mu game da abubuwan da suke na kwaikwayo da kafirai babu shakka suna nan dawa a cikin abubuwan da muke suna nan da yawa birjik a cikin abubuwan da muke Allah shi kyauta الرابعة ما لا يتي فائدة تهدو في قول بعض الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواط دليل على أنه مستقيم عند الصحابة رضي الله عنهم أن العبادات مبناها على الأمر cikin faɗin ainihin wato wasu daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda da ke, ka sanya mana ya fi manzo Allah alaihi salatu wasalam ka sanya mana zalatu al-maut wannan yana dalili cewa ya riga ya tabbata a cikin fahimtar sahabbai cewa annal ibadat mabnaha alal amri cewa ibadoji ga baki ɗayansu ana gina su ne a ƙarƙashin umarni ma'ana duk wani abu da za a yi da sunan ibada to ana jira ne a samu umarni tukuna daga shari'o kamar da malaman usul da suke suke kira sai an samu inda bai ba da shari'a shi ne Allah madaukin sarki kenan ko kuma wakilinsa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya ce a yi sannan ba a aikata Kuma ba ce ba wannan abin duk mutane suke jin cewa ibada ce ba ibada ba ce da mutane suke jin kai shi suke iske sani shi duk da ibada ba sai an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi sallam. daga ayin amfani wanda suke tabbatar da cewa ai ma'ana da sallah da azumi da zakka da aikin hajji, dukkanin sauran ibadoji muna yin su ne mu musulmai saboda an samu dalili na shari'a da ya ce a yi su duk wani abu kuma da za a yi da sunan ibada ba yi da irin wannan baƙin inda nafsoshi ba ibada ba ce ko ba hujja ba ce irin abin da ya dalila cikin ba su ce wai annabi ya ce kar a yi shi ne hujja ba wai annabi da yi ba da aka ce musu maulidi da kuke yi ina ayat ce a yi shi sarki ina ayat da ta hana ta ce a kuka kawo ayat da ce a yi domin sallah da kuke yi muna da aya da ce a yi ne ba wani mun duka ne ba mu samu aya da ce a hana ba kuma ga dacewa wani sai da aka samu aya da ce a yi Daga in yi ne sai an samu aya da ce a yi in ba samu ba ba za a yi ba kar ka ce wai annabi bai ce kar a yi ba shi ne hujja annabi ya ce kar a yi shi ne hujja amma annabi ba hujja ne. duk haka wannan magana ya faɗi ne ko jibu da kai shi kokoyi abin da ya ga dama addinin musulunci yanzu jima yanzu sai yanzu kawo wani abu in ka yi magana sai cewa annabi bai hana ba jiki wasu ayoyi yayyan kwana ko wasu hadisai in jajjona su shi da fitar da wata sabuwar hanyar bauta in kira abin da suke na gada ba in kuma ce sunan shi wazifa ko lazimi sai in ce sunan shi ta karu da misali ko in ce sunan shi munajiya ce duk abin da gara ma in kira shi don kuma kira shi da na gara ma in ce sunan shi kaza duk abin da gada ma ya kira shi da wannan suna da an yi mu magana sai ce abin da na da hana ga wannan ya zama zali'a da za ta buɗe ko ko ba sai abin da ga dama musulunci ba su a haka ka'ida da ma'aikaci duk abin da ke shari'a to ya zama wajibi a samu abin da ya shakantar da shi shi ne nashi na alkur'ani kuma za ka gane haka da cikin maganar wani malami a duniyar nan da cewa in ce ma kaza daidai ne ko kaza ba daidai ne ba sai fasa ba sai ya faɗi hujja game da aka biya da ita domin shi ma ya fi zaman lafiya in malamin su ce maka ba kyau yin zina ka fi fasa shi ya faɗi ayar a hadisin da ya hana ba kyau saɓa wa iyaye kafin ya numfasa sai ya faɗi ayoyin da suka hana to zan za ka gane malami gaskiya yake faɗa idan kuwa son zuciya yake faɗa idan ya ce maka kaza shari'a ne sai ka dubi ba aya ko hadisi da zai kawo sai ya lalba ya ta kawo su da barbaru da maganganu da suna cewa yana yi can abu ko abu ya dace ko da yi ne to wannan kuma za su iya da gudan da cikin da sun zuciya ko da abu da dace da abu da ke cikin zuciyarka ko da dace da asalin usul na shari'a ko irin manhajin da kake yi shi yasa jama'a daga qur'ani da sunna ne kai ake daukar shari'a tun inda ba dauka haka ba to za a buɗe kofar kwarna ce daidai wa gida shin an ɗauka ne daga shehunai kuma ɗauka ne daga mazhabobi duka ɓarnar ilici duka ilici ya kamata mu taƙaita ainihin wato biyayyar mu akan abubuwan da Allah ya hukunta musu biyayya su ne nasoshin alƙur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a bisa fasarar shi annabi da kai shi ko fasarar sahabban shi da sauran magabata mutum wannan kawai shine hanyar tsira ga duniya ina fata mun fahimci wannan a cikin wannan shi ne a ka'ida game da shari'a cewa ibadoji ga matsayinsa ana gina su da ƙarƙashin umarni wanda za su ga'un muhimmin fi saddi ba su yi ta su ji magana cewa wannan ka'ida ce mai muhimmanci wajen toshe kofar kawo gida a cikin addini mutum kawo gida yana kawo ta ne idan da an bar wannan kofar da cewa zai iya kawo abin da burge shi ke shari'a ne Allah ya shiga da mu al sai kuma ainihin wato a gaba ta biyar daga cikin fawa'idin wannan ainihin ya kunci na a gazu tukunai da kuma hisaru ta'if mala yake lamma qala rajulun min al Musulmina. lokacin da wani mutum daga cikin musulmai ya ce lan nukhrijal al-yawma min illa wallahi yau ba a isa a ci nasara a akan mutum da yawa ba wani sai ta zalika sakamakon haka wa ma nazala fihi al-qur'an da kuma abin da ya sauka na alƙur'ani duk dai san sakamakon haka shi Allah ya tafi musulmai da sai da aka watsa sannan suka dawo suka ci musara sannan Allah ya saukar da aya yana aibata irin wannan aiki cewa wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا wannan abin da ya faru za mu ga cewa na akhudul hazar da al-ghurur zama da shi ka'ida tsoratarwa daga ruɗi kada mutum ya ruɗi da kanshi kada za da kuma mallaka a duniya na ƙarfi ko sarauta ko iko ko ilimi ko dabara ko fasaha ko ana yayinka an san matsayinka wannan ya saba wa ka'ida ahlus sunna ya saba wa ka'ida malaman mu na sunna suka daura baka da muka karanta game da irin rayuwar sahabbai cewa ba sa ɗaukan gururi ba ka ɗaukan kansa a matsayin wata tsiya ya kula abubakar al-jazairi mala abubakar al-jazairi yake cewa fi da wannan matsala cewa akwai a ijabi bil akwai haramcin mutum ya yana ji da kai shi. kanshi aw al-amal ko ji da aike shi aw al-quba ko ji da karfi shi idan kaba ala zalika hazibatul mu'minina kuma a ƙarshen haka shi ka samu musulmai suka hujje أي المؤمنين في أول لقائهم بأبيه أفرقون كرا وسط أبو كرا وسط معنى حرام ne akan musulmi yin da takama da kanshi yin jiji da kanshi yin ainihin akan kanshi fitiya Allah yana cewa ayyuhal ladina amanu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad duniya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur ya ku mu'mini ku cewa alƙawarin da Allah ya tashi a kiyama gaskiya ne kar ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗi ku kar ku bari wani ruɗi ya rubuta al'amarin Allah shine lafiya da ƙarfi wadata da arziki shahara girma daraja mulki duk wani abu da ne suke da cewa a duniyar nan abin da ake ɗaga ilimi a cewa ya dace wannan abin kudi ruɗinka kamar tare da matsayinka cewa kai a cikin duniyar nan ka zo mu kawai ka yi aiki Allah ya yi ka sakamako maganar aikin da kai so a duniyar nan ba ka tabbata ba ce to a duniyar nan duniya ba da ke da ba shi da tabbas duk abin da ka samu za ka rasa shi ko kuma kai a rasa ka kamar shi idan mulki ne mulkin zai kare ka ga wani ko kuma kai ka kare ka bar idan kuɗi ne za su kare ka ko yana da su ko kuma kai ka kare ka musu haka idan karfi ne cewa kai ka fi karfin kowa ta abin da ka na wani sai Allah ya isa ana nota nan zaka nan ko suka su masu karfi ko kuma ka mutu da karfin naka haka idan fasaha bai kike idan kana da fasaha da za ka ɗauki gaskiya ka yi kokana ta kare ta kiya ka ɗauki kariya kamar da kwalliya ta zama gaskiya irin da ba da ya zuciya suke ku san da cewa wannan ma zuci Allah ya tura asirin ka daga baya a gane abin da kai sannan kuma zunubi ka baka da gaji shi sannan kuma Allah ya tasar da mutane da za su yi baka zargi su faɗi gaskiya akan abin da ka faɗa haka idan wadatar ki da abin da Allah ya baka sai da cewa bai kare ba arziki tabbata bai kare wannan ka'ida ce tabbatacciya a cikin addinin musulunci cewa babu wani abu da za ka samu a ba sai ya zama abu ne cikin farari ba shi da tabbas. Shi ke tabbas kuma shi ne wannan rayuwa da ya alƙira Allah ya samu dace a kanta don haka a wannan ainihin kisa tana bayyana mana muhimmancin tunawa da kai wane da kankan da kai da kuma tsoratar da kanka daga hijabu jinsu da kuma gane cewa haka nan ba ku yi da illa tawaya ana tamshi fil ardi maraha innaka mutakhrika al-ard an tabbata bi tula kar ka dinga tafiya a cikin kasa kana mai ainihin takwa don ba za ka yi tsawon dutse ba ko ba za ka yi kan ƙasa ta dutse ba don haka jama'a ku kula da wannan kar mu bari wani abu da muke gudun mana da shi a duniya da ruɗe mu mutum har imani da shi ganin ta da shi ku bari ruɗe ka ka san ka nan wani cikin cikin bid'a ne kai ka fi shi matsayi baka san da ka cika ba wani tun da baya mun sunna yi ɓatacce ne kawai shi ba ko shi ba ne. wani sai kirista ne ai shi alade ne dabba ne kar da wanda ya yi ka har imani da kake da shi ka wani yi ka kuma ka yi addu'a kana da yin sabati kana neman Allah ya kare maka imaninka Allah ya raba ka shirka da riya da ayyukan maguzanci Allah kuma ya sa ka cika da imani ina ba ta muku wannan wannan kullum musulunci yana tsoratarwa game da haɗari da ke cikin haka domin hadisi ne gashi na shahararren hadisi wa inna ahadakum la ya'mal A amali ahlil janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yazduqu alayhi kitabuhu wa amal bi amali ahlil nar fi dukhulaha wa iyad billah mutum zai dinga aiki na aljanna har sai ya zama tsakanin shi da shiga asibiti zira'i guda ba sai zama lissafin da Allah ya kaddara mishi a san wuta ne sai ya gabace shi shi ke cire shi tsakanin shi da ayyukan alkhairi sai fara ayyukan yan wuta sai ya mutu a kansu kuma sai ya zama musara shi domin al'amalu fil khawati hukuncin ayyuka ana yin shi da abin da mutum ya na karshe Allah ya sa mu cikin imani Allah ya tsare mana imanin mu a cikin cikin wannan gaba tana da matsar hadarin da ya kamata a tsaya a kan ita kama. musamman a wannan rayuwa da muke ciki wanda za ka fito ba ka san ko za ka dawo ko ba za ka dawo ba an waye gari a wannan rayuwa ta kasan mu babu mutum da ke cikin aminci da ke makamata a kwanci shi ne kawai ke da aminci ba abin da musu gwamba kuma ba a ƙona inda suke ba kuma ba a zo a tunanin su da kaza ba kana kan hanyar ne a motar kana cikin fitina ko zai bala'i ɗan fashi ko na 'yan sanda ko na mummun hanyar ko na rashin kyawun ababen hawa kana makaranta ne kana gida ne kana masallaci ne a coci ne a kasuwa a tashar mota a kan titi kuma inda ba a yi wannan abubuwan ba kuma wani ne ke da abinci kenan a shi a wannan ce kamata kowa ya da tattalin imaninsa yana guzurin shi dan baka san wani lahma al-akhira min hayatika ba ba ta mutu wannan Allah ya samu dace har ya zama kaman wato hadisul yau in da ka buɗe bidiyo ko ka buɗe internet ko ka buɗe tv za ka ji ko da zai za ka cewa an buga wani alfarja an buga wani a borno an buga wani a abuja ko ba inda ba a bugawa kuma mutane ko ina a awam wato ordinary experience ne suna cikin ayyukansa yau da kullum kan ba a samu da dama da cikin su a kashe su saka yin haƙƙin da su da kashe irin wannan karatu. to kenan ka ga yanzu mutum ya da bukata ya duka gudurin imanin shi ko shi zama imanin kaya da ɗi yadda ya kamata har a tarar da Allah a bisa imanin Allah ya sa mu cika da imani ta shida daga cikin لكن da wannan gazuwa shi malam yake cewa fi hadha al-mawqifi aidan darasun fi aqida a cikin wannan mawqifi na yakin Hunayn insaru ta'if akwai darasi game da shi ne فإن وقعة بدر قد قررت للمسلمين أن القلة لا تضرهم شيئا ياكي بدر ya tabbatar da musulmi cewa karanci ba zai kusa da su ba ko kaɗan fi jambi a dan wai sun ba su kai yawa abokan gaban su ba karanci ba musu illa ba idan kanu sabirina idan sun zama ainihin wato masu haƙuri wa muttaqina masu tsoron Allah wa anna ghazwata hunayn shi kuma ya cin hunayn shi kuma dole قررت للقرة المسلمين أن za su fi duhun. ya tabbatar da musulmai cewa yawa ba su musu amfani ba idan lam yakunu sabirina wa mutuƙina. wasu ba su yi haƙuri ba da kuma ainihin su zama masu tsoron Allah ba ma'ana shi musulunci ba yawa na masu biyayya a cikin shi ne ke damun shi ko su ba a kaifin imaninsu da nagartar addininsu da yaƙinin su ga Allah maɗauki sarki da kuma haƙuri da su za ka sabai ɗari uku da ɗan ɗori a bada suka tarwata waɗannan kafirai sun kashe saba'in daga cikin suka kama saba'in kowa a lokaci da ya da al'amarin su amma kuma gashi sun zo sun zama dubu hudu sha biyu an watsa su kaga kenan ba yawa ko karanci ne ba ma'auni game da gaskiya ko game da zanta aiki gaba wannan ita ma ka'ida ce a cikin addinin musulunci kan tattafin taisirul aziz al-hamid ya yi maganganu game da irin wannan matsala har yake kuma magana da cewa hadisin nan na Allah sai shi yake ba da labarin annabawa ranar kiyama cewa wani annabi zai zo da mutum biyu su ne kawai wajen shi wani zai zo da mutane da basu fi kan yawan mutane da ke nan ba to za mu ce kin wani annabin zai zo shi kai hadisin musulmi shi kai ma'ana har ya gama wa'azi babu wani irin da shi to yanzu wannan annabi rashin mabiya wannan shi da gaskiya ko kaɗan ya da gaske shi amma haka nan zamanin shi kai matuƙa wajen kashin zuciya da rashin imani to haka yawan mutane masu bin wani tsari ko wani manhaji sai na cewa wani manhaji gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne misalin gaskiya ne shi ne ƙwarin da dalilai za ka yawon musulmi kada kasance jamhuriyar wasu ɗan abu ya yi ba a shakira ɗan abu majority wannan dimokuraɗiyya ce kawai saboda kuma tsarin suna karaya su ce wallahi ɗan shi'a suna da bala'i yawa da kuma suka ci bari na sosai ne kuma shi suka ji yawa ayyuyu ne haka suka ji ɗan ɗariƙa da suka yi wani taron kwanaki a gudu wani ce shi abin da kawai ba shi ba ɗan kallo ne kawai ba an sa shi a rikin yawan magana shi mutumin garin gudu amma yana zaune a kofar gidan shi da yadda ake tabbacewa ake tabbacewa ake tabbacewa yawan magana sai ce kai gaskiya wannan addini addini gaskiya ne addini da suka kan gidan shi ba ya sa ba kuma shi sai je shiga taron. shi ne kuma aka fara shi da shi a rikin wannan tsantsan kwanan jahili bai sa abin da yake ba kawai dai suna da yawa sai yanzu ya tafi da su ake kan kwallo su ji mutane a wajen kawai ne miliyan su tashi da su ina a duniya suka kallon kwallo kuma har su tafi kallon kwallon su san a aikin bangare saboda kai wawa sai aka tafi kallon kwallon da yawa ka wannan cewa sha alheri ne kuma kuma da kike kike kika kama ne Ya fadan ku wannan wannan ba'auni ne da lahiri ذاك الحق يوقف بالدليل هذا الأسماء أنا قال لك جسكياني أن تقرأ حجك بعد ما تكون من الكلمة لا فتنك الكلمة musamman umumin hadisa a nabi sallallahu alaihi wasallam sun fice duniya masu gaskiya za su karanci masu amana za su karanci masu tauhidi za su karanci masu bin sunna za su karanci za a wayi gari a gari guda sai a ce akwai wani mai amana ishara akan shi kadai da ko su biyu sai a ce shi kenan amana babban arziki ce saboda babu masu ita za a ce za a samu mutane kan kaɗan suna riƙe da addini da duk man hafalahu ga sanar na soshin da ma kai da wani da haka karancin mu a cikin wata harka ta gaskiya jama'a kai kare da mu kai da zuciyar mu mu din mu jajirce ne kawai kullum mala albani Allah ya kai shi da rahama yana yin faɗa wannan magana tun muna muciya yana cewa ɗan yawan waɗannan jama'a da za mu tsaya mu yi wannan addinin da gaskiya ce wallahi da sai mun gyara zariyan nan ya shi faɗa wannan magana da aka yi wannan magana ya shi faɗa sosai a karatun muciya da ake ba za ka yi sanar da magana shi ba cewa mutanen da ba su ta talatin ba misali a zariyan nan kaddara da za a samu mutane talatin a zariyan nan masu ilimi da malanta da jajircewa da faɗan gaskiya irin mala albani a kuma zariya yawa a Najeriya ma wannan kuma Najeriya ba shi kaɗai ka duba yadda jijjiga da gaba ɗaya yan bid'a a mutanen da suke masoya zuciya tun daga kan ƴan siyasa da sarakuna da malamai da alhazan birni da duk da ƴan boko suka ce shi kadai shi kaɗai. shi kaɗai da ya rike wannan gaskiya irin wannan rikon da gaskiya da ya yi da da cikin wahala ka zuwa da yake da kasu kadara inda ya kere shi kere shi irin su malam zafin mahmud adam shi kusa a Najeriya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 a cikin jerin giyar kasusuwan karishen karatun fiqh hussiya wanda fara babban malami al-ustad zaid ibn abdul Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi idan jama'a masu haro ba su manta ba a karatun da muka a baya na wannan lissafi muna cikin bayani ne dangane da fiqh hussiya wanda ya shafi ainihin wato yakin da aka sani da suna wannan hisaru wato wannan yaki da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kai farmaki ga mutanen Hunay da kuma waɗanda suka gudu daga nan aka je aka tsaye su a ƙasar Taifa mun ji waɗannan abubuwa da suka faru a wannan ainihin wato yaki har zuwa ƙarshen dai labarin da malam Zaid ibn abu zai Zaid mana dangane da wannan kisa yanzu insha Allah za mu tashi ne a shafi na ɗari shida da goma sha biyar inda ma da yake cewa alfawa'id al min ghazwati hunain wa hisar ta'if fa'idojin da za a iya fitarwa daga cikin yakin hunain da kuma hisar wato si tsare ƙasar ta'ifa da annabi sallallahu alaihi wasallam suke a takaice malam yace al'ula fa'ida ta farko نأخذ من استعارة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للدروع من صفوان فائدتين cikin aro da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karba na abuwa shine sulki abinda ake sakawa a jiki don kare jikin daga sara ko suka wannan kayan yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ara daga safwan ɗan umayya kenan ɗaya daga cikin mutanen da suke a lokacin ba su riga sun musulunta ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ari makamai a wurin shi to wannan abu da ya faru za mu iya fitar da fa'ida guda biyu jimala ta ɗaya shi ne an dalil imami an yasta'ira salaha al-mushriki bi qital adu cewa limamin musulmai jagora ko komanda na musulmai ya halasta a gare shi idan ya ga akwai maslaha ya ari makamai a wurin mushriki don yakan wani abokin gaba ma'ana ga wani kafiri wanda shi ba kafin gaba bane a yanzu ba kada ake da shi ba da kuma wani kafiri da za a yi fada da shi da za a iya aron makamai a wurin wancan da ba a fada da shi don kai wancan farmaki in kuma ya halasta a ara wani babu aula ya halasta kenan kuma a siya wannan fa'ida mutum ya ce a duba a cikin ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad mujallar na uku shafi na ɗari hudu da saba'i da tara ina fata mun gane wannan ma'ana yanzu wannan kuma yana da cewa musulunci ya halasta mu'amala ke yadda waɗanda ba musulmai ba don yadda muka samu kanmu a cikin dai mu'amala ta kasuwanci bashi makwabtaka aro ciniki da sauran hulɗoɗi musulunci kenan ya halasta yin haka idan da gwargudan bukata da aka samu kai a wajen amma musulunci bai halasta aka ce abin abu ba akwai maganganu da malamai suka yi da yawa da rubuce-rubuce waɗanda suka yi da hukunce-hukuncen da suka shafi hulɗa da kafirkin da kuma mili ne ya halasta ne bai halasta ba tun daga babuka na ainihin wato mu'amala ta kasuwanci ko mu'amala ta zama a cikin kasashen kafirai ko mu'amala ta siyasa ko makwabtaka ko rayuwa ta yau da kullum ko cinikayya ko cin abinci ko tsayayya a wurinsu duka waɗannan akwai hukunce-hukunce da tsare-tsaren da musulunci ya ainihin bayyana akwai a website na Islam islamweb.net suna da fasoji da suka ainihin wato sajjala na manyan malaman duniya su a yashi ibn baz shi ainihin wato malam usamin da makamantansu waɗanda suka fasuhi da dama game da hukunce hukuncin suka shafi mu'amala tsakanin musulmai da kafirai musamman a wannan lokuta a irin rayuwar da muke musamman a rayuwar da muke a yanzu da ya kasance kafirai su suke da madafan iko na duniya tun daga siyasa da tattali da farfagandar ainihin wato yada labarai da cibiyoyin bincike na ilmomi da harkar lafiya da noma kusan za ka samu wasu yawan abubuwa da kere duka suna gudana ne da karkashin na kafirai al'adullah al'afiya ba irin wannan yanayin malaman musulunci sun yi magana sosai game da waɗannan abubuwa har sun yi magana game da hijira da ƙaura da musulmai suke yi yanzu da ƙasashen turawa musamman za ga larabawa suna da yawan ƙaura daga ƙasashen na suriya da kasar misra da kasashen iraki da makamantansu su koma zama a kanada ko ingila ko faransa ko amerika ko brazil da makamantansu suna nan da yawa to da hukuncen hukuncen waɗannan ƙauran ka tashi daga ƙasar musulmai ka koma ƙasar kafin da zama malamai su yi magana akan waɗannan zuruf ɗin mene da hukuncin ka san jinsiya kana musulmi ɗan ƙasar musulmai ka ji ka an shi indizination na kasa da cikin kasashen turawa amma ka fasfo na eu ko kuma ka an shi green card a bakar jinsiya ta amurka duk malamin sun yi bayani a kan waɗannan ina hukuncin ma'ana a abin nan aiki a ƙarƙashin gwamnatoci ko hukumomi ko kamfanoni ko masana'antu da kafirai ina hukuncin kafirai su gina masallaci su ba musulmai yadda wasu sarakuna ko shugabannin ƙasashen kafirai sukan ɗauka su ba musulman da ke zaune a cikin su cewa ga wuri mun gina muku masallaci ku dinga ibada a cikin masana'antu da makarantu da makamantun su da dai sauran abubuwa da suka yi magana a kai har musafa da kafirai duka akwai fatawa akan waɗannan daga waɗannan abubuwa ne da ya kamata musulmi a yanzu su tsaya su nazarce su musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu a cikin dai malam ya ce ah, shugaban musulmai yana da ainihin wato dama ta yi kayan fada a wani mushriki da yakar wani abokin gaba Allah ya sa mu dace biyu daga cikin fa'idodin da yake bisa a wannan gaba al-istidadu lil kisalin kifalan li qawli ta'ala muna fa'idantar cewa akwai bayani dangane da shiri dan yaki kisalan lil kital shiri dan yaki bi qawli ta'ala saboda faɗin Allah da kike cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ku tanadar musu abin da za ku za ku iya min kuwuki na ƙarfi na kayan fada na tanadi wannan aya ta yi umarni da a yi tanadin shiri don guzawa da kafirai shine kuma muga a aikace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi magana dangane da haka din na aikaci manzo Allah ya kusanta kuma da waccan maka sai a karanta littafin ainihin wato har ila yau a duba wannan aya ta 60 daga sutar anfal sannan kuma wannan cikin humala ya ɗauko shi da littafin Ibrahim Uraidi a cikin marwiyat ghazwat Hunayn a cikin juz'i da uku shafi a takwas. har ila yau dangane da waccan mas'ala ta mu'amala da hukunce-hukuncen ainihin wato hulɗa da kafirai za mu zo ta malam zai magana sosai a kan gaba a nan gaba game da ita amma yana da kyau mai ishara ga wani tafi shi littafin fiqhun nawazi fiqhun nawazi na malam muhammad ibn Hussein husayn al malam muhammad ibn husayn al ya ya zaki suna fiqhun nawazi yayin magana akan abubuwa da dama da suka shafi mu'amala da kafirai الثانية فائدة تبيو في قول بعض من مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل ذات أنواط كما لهم ذات أنواط maganar da wasu daga cikin mutanen da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa ala suke cewa suna roƙon manzon Allah suna neman izini cewa ya sanya musu wata bishiya wadda za su dinga rataye makamansu a jiki suna neman albarkata kamar da suka ga waɗannan kafirai suna da irin wannan bishiya da ake kira da suna zartu anwar na kudul hazara da shirk daga nan za mu ɗauki fa'ida ta cewa akwai tsoratarwa game da shirka fa inna ha'ula'i waɗancan kafirai yu'alliquna suyufahum bi shajarati ala sabili tabarruk suna manna waɗannan ainihin tukubba ne ga bishiyar don neman albarka kuma a zalika qala rasul sallallahu alaihi wa ala wa sallama amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yace inna hara mithlu qawli ashabi Musa wannan magana taku ta yi kama da maganar mutanen annabi Musa da suka ce ij'alna ilahan kama lahum aliha dana dan musa annabi musa ya sanya musu gunki wanda za su dinga bauta mushi kamar yadda ainihin wato suka ga kafirai suna da irin wannan gunki. dan musa ya ce musu inna kum qaumun tajhalu ku shakka ku mutane da wanda kuke kuma cikin wauta da jahilci dan mene ne bayan Allah ya tsarkake da ku daga maguzanci ya kawo muku addini da tauhidi ya kuma muku babban addini ya annabi Musa sannan kuma ya zama haihuwar kana da kushin cewa kuna bukatar wani abu irin gulsu annabi sallallahu alaihi wasallama yin waɗannan mutane kwatanci da irin munin aikin su shi kamar munin aikin waɗancan da suka ce a ba su dama su yi ainihin wato gulki kaga su gulki suka yi ma'ai waɗannan kuma cewa suke a sanya musu bishiya ba a matsayin gulki ba kamar za Allah su yi kuma ya musu cewa duka aikin munin shi iri ɗaya domin duka ne ne shirka wannan shi ma kamar yadda ainihin wato muka ambata a baya ne, yana nuna matsayin wato munin shirka da kuma ƙoƙarin tsoratar da musulmai kullum game da shirka game da kuma dukkanin babuka da suke iya kai musulmi zuwa shirka babu shirka shirka shi zunubi mafi girma da bawa zai yi da samu matsala don haka ba Allah ya alkawarin ba zai gafarta mutum da ya muke yana shirka ba Allah ya alkawarin cewa duk wanda ya mutu yana shirka wuta ne kifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina al'amarin shirka ya tsoratar iyakar rayuwar shi ita da awar game da ita haka har yana cikin halin magagin mutuwa jiki wasu da cikin mata suna da wasu maganganu da za su iya zama zari'a zuwa shirka sai da tashi a cikin yi musu hadisi da mutuwa wa'azi yi waɗannan mata da suna ambaton wata coci da suka gini a ƙasar habasha ya yi musu wa'azi game da wani su game da haka shi sa musulunci ya maganganu masu kaifi game da duk da alaƙa da wata ƙofa ta shirka kamar ne kamar hoto da rataya shi da girmama shi kamar ƙabari. da rataye abubuwa da suke da alaƙa da girmama kamar kamar sun ya mishi wata alama ko yi mishi wani yanayi na kwalliya ko gini na musamman ko ajiye kabari a wurin da ba kabarta ga magarta musulmai ba ko yawan yin ziyarar kabari ba bisa ƙa'ida ba ko yin addu'a ko ibada kusa da kabari ko da mutum ba na kabarin zuruka roƙa ba su waɗanda aka kwantar game da su saboda munin su da kuma cewa kofi ne na shirka haka kuma shari'ar musulunci sun sauwa game da abubuwa irin girmama mutane da girman da Allah ya ba su dan shi ana dawo shirka kamar dulkuso da bai wa mutane matsayin Allah madaukin sarki ta hanyar sunaye ko ta hanyar ma'ana ma'ana a ce su yi aiki mummuna ba za a ga munin shi ba saboda sunan ne musulunci ya ɗaukarwa game da waɗannan yana cewa dukkanin mutane irin su guda ana ba su matsayi ne dangane da gaskiyarsu da gwargwadon su da dace musu da shari'a na sallallahu alaihi wasallama duk da ya muka kawo wannan misalan duk nuna yadda musulunci ya tsoratar game da shirka ba don kuma ba saboda muni shirka da kuma kasancewa ta babban zubi da idan mutum yana yi ta babu tsira a tare da shi Allah ya samu mala ya ce a tsarika a fa’ida ta uku a cikin wannan gabata gazuwa tukunai mashi sarar fa’i shi ne na a kudu aini da hankara min ta shabuhi da kufar za mu iya ɗaukan kuma haɗila yau tsoratarwa da matakamun takekeniya da kafirai war rasulu sallallahu alaihi wa ala'ayi wa salama idayun zalika faifol Allah yana bayyana wannan ƙararra sai yake ciwa. tattabi'unna sunana man kana qablakum za ku dinga bin wato take-taken waɗanda suke gabaninku abuwal qurrati bil qurrati wato ainihin wato za ku dinga bin su kamar yadda al qurra shine fiza, abin nan ganye ko abin nan gashi amin gashin dabba irin wanda ake yin a kijiya da shi asali shi ne al'uzza yadda ka ga wani na bin bayan wani ana harba su ko kuma ana gwada su in za a yi ita cibiya za a aje wani wanda shi ne ma'auni duk wanda aka ɗauko shi an gwada da wancan sannan za a tare itacen ko kara ina fata mun gani an za a yi kibiya masu yin kibau ko wani abu makamancin haka akwai awon da suke amfani da shi shi makirin yana da asalin wato size ko shafu-shafu da cibiyar da yake so yi ita ce ko irin waɗannan ainihin wato kayan aiki zai da wata kibiya zai gwada da wata da in ya kai tsawo sai yanki amma Allah ya ce haka za ku jin sawun wanda suka gabaci ku kamar yadda ake gwada tsawon kibiya da wata kibiya idan za a yanka ta ma'ana duk abin da suka yi su kun waye gari kuna yi har suka ce su waɗanne al'ummomi ne ya ce yahudu mana da nasara za ku bi bin sawunsu kuna ainihin bin take-takensu a cikin tunaninku da addininku da rayuwarku da ɗabi'arku da abinci da sutura da bukukuwa da tsare-tsare da falsafar da kuke ma rayuwa a kanta waɗannan tsoratarwa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi game da munin ayyuka لذلك مما ينبغي على musulmi. bal mimma yajibu alaihi huwa al-hasbu min at-tashabbuh bil cikin abu da yake ya dace da musulmi mala yake kai ba wani dacewa ba kai ya wata kan musulmi shi ne musulmi ya zama yana da tsoratar da kai yana tsorata yana taka tsantsan game da kwaikwayo da kafirai fi jami'i umuri a cikin dukkanin al'amarin da ya shafi kafirai wata hazirin da ba'i ahalin karuwa da kuma tsoratarwa musulmi ya dinga taka tsantsan game da biye ma masoya zuciya wa zaighi wanda suke karkace da al'ummil madiya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe kafiran da suka shuɗe maguza wanda suka tabbata, jahili da wuce musulmi ya zama yana taka tsantsan da bibiya ko yin kwaikwayo da halayensu wannan magana ma da ya ce a duba littafin sa'id ibn hajji al-kalamul mimma ya tafi Allah Allah bi kalmati taqwa a cikin shafi 39 matsubo alal ala wanda yake bugun kwamfuta ma'ana ba littafi ne wanda yake manshur ba kama kan da tashabbuha bil kuffar min ahammi asbabi bid'a kamar yadda kuma kwatanci yin kamantakekeniya da kafirai yana daga cikin muhimman dalilan kawo bid'a yana da cikin da karanta littafin ahkamul jana'iz wa na malam Muhammad Nasiru bin Al-Albani rahimahullah a can karke da yake magana akan bid'a ya kawo usul bid'a abubuwan da suke kawo gida, da gaskiya bada yake cewa da cikin usul bid'a akwai kullu ma ursika bil ibadati wa kana min adati kufar da abin da ake aka lika shi da ibadan musulmai sai zama kuma aka duba aka ce cewa a sha al'adar kafirai ne misali zanga da ake bugawa a masallaci da sunan kasida ko yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ko zikiri ko makamancin haka kafirai sune ne da al'adar buga ganga a cikin wuraren ibadarsu wa ma kana da zaki illa buka'an wa tasdiya haka tafi haka irin wannan al'adun kafirai shi a kawo su cikin addini to shi ne nan malai yake ambata cewa kai kuma da kafirai na daga cikin muhimman sababin kawo bid'a fa fi hadha al hadisi anna tashabbuha bil kufari huwa alladhi hamala bani isra'ila ala an yuqbu min musa an yaj'ala lahum alihatan ya'budunaha a cikin wannan hadisi mun ga cewa kokarin kwaikwayo da kafirai shi ya darbano isra'ila zuwa ga sinema daga annabi musa cewa ya sanya musu abin bauta su dinga bauta mishi kamar an da kufari ali haka ya abduna kamar su kafirai suna da abin bauta da suke mutawa huwa allazi hamala ba'd ashabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum an yas'aluhu an yaj'al lahum shajara yatabarrakuna biha min dunillahi kuma idan hakan shi ya jawo muka tuka shi wasu da cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda suke tambayar manzo Allah alaihi salatu wassalam cewa ya sanya musu wata bishiya su dinga neman albarka daga ita koma bayan Allah Allah shi ke wa hadha huwa al-waqi'u yawm mala yace wannan shi abin da yake rayuwa a cikin shi a yanzu fa inna kathiran min al-muslimina al-kuffara fi amal al-bida'i wash-shirkiyat hakika a yanzu da muke rayuwa za mu cewa da dama da cikin musulmi suna kwaikwayon kafirai a cikin bid'o'i da abubuwa da shirka wa kana bidayatar zalika a tashabbuhu bil kafirina wanda kuma farkon abin da ya jawo musu wannan su musulmai shine kokarin kwaikwayo da kafirai malaiki a duba salihun al a cikin tauhid bugun maktaba ta riyad wanda yake buga shi da tarihi babu shekarar publishin shine ne ma'anin dalun tawon a cikin shafi na 87 kama mu tsaya mu kalli wannan magana da kiran muhimmancin halihi naqsul hassas me yasa aka waye gari a yanzu jama'a musulmai a kasashen duniya ko ina ka ji aka tarar musulmai suna kwaikwayo makamin kwaikwayo da kashirai a cikin dukkanin abubuwan da musulmai suke na ɗabi'unsu da halayensu da zamantakewarsu da abin da suke ci fuskar da suke sanyawa da harshen da suke magana da shi da irin hulɗar da suke tsakankanin ɗaiɗaiwarsu da iyalansu da malamansu da jahilansu dukkan abubuwan da suke zaka tara dukkan da kafirai ya yi wato ya mamaye baki ɗaya al'ummar musulmai wannan al'amari ne wanda yake babban tsoro da kuma nuna haɗarin halin da musulmi suke ciki musamman ba da musulmi farko suke a akasin haka yadda suke da ainihin taka tsantsan game da kwaikwai da kafirai ko da kuwa abin da a kwaikwayo masu maslaha a ciki za su yi ya zama sun masu maslaha da su kadai ba tare da ainihin wato sun samu kwatantuwa da ɓarnar da ke fitowa wannan al'amari kuma ya zama ruwan dare ga madubiya har ma an wayi gari akwai abubuwan da an manta da cewa kwaikwayon ne, a yanzu ta ce kwaikwayon ne sai a yi maka hujumi da rabi carbi ala su gini misal sharbi wannan da musulmai suke rikewa suna ja suna tasbihi suna salati kusan gane ne ba catholics su ne su rike sharbi a cikin su musulmai suka gudu suka kwaikwaya in ka zo ka fito ka ce carbi kwaikwayon kafirai malamai da su yi karaji ahalus suna su tuna bayan ɗan gida ba saboda an manta ma ƙala alaihimul amal wa qasat qulubuhum to suna da ire-iren haka da yawa da a cikin littafin jilbabul ma'atil muslima na nasir bin albani da yake magana game da ainihin wato siffar jilbab na mace cewa kada sutura ta yi kama da ainihin wato surar kafirai wanda zaran an gani za a iya identifying wannan surar kafirai a cikin maganganun da ya wajen jama'a yawancin magana ne haka irin wannan cewa musulmai suna kwaikwayon karfe kwaikwayon da har ma sun manta gaba ɗaya nasu nasu huwiya din musulmai sun manta nasu shahadu sun aji gaba ɗaya sun kama na karfe ina jin da shi abubuwan da ya kwatanta da su in ba na manta ba ya kwatanta da su gaisuwa da ake yin haka a sai da hannu ana ana wuri ne wannan al'adar kafirai ce amma musulmi sun ma manta da cewa al'adar kafirai ce wannan haka kati na aure da ake da jama'a al'ada ce ta kafirai cikin wannan education shaka da ake bugawa kafirai ne suke buga shi idan za su aure irin wanda suke da shi irin wannan auren zuci da suke da shi al'ada ce ta kafirai amma yanzu ga musulmai suke buga shi har ma a gefe sai a rubuta aya kuma na hadisi da yake wata reminder ta wani abu da shafa aure sai kuma da liman da alaramma da malamin fiqhu da babban alkali ba in zai aure da ɗan shi kuma ya aure sai ya buga har ma inda za ka ce ba za ka buga ba a kan wannan wasu ce akwai fasu da su fasa zaka yin su kuma sun maka a haku dararai su ce to su za su buga ba su amma a kan wannan sai an yi korafi sai an zagi ka sai an ka inda za ka zo yin aure ka ce ba za ka buga kaki ba wannan da wai abubuwa wanda suke ƙanana masu jama'a wanda ba su da cikin ma wato asasiya na rayuwarmu ruwa ga al'amarin da shafi jemu jama'a irin yadda mutane yanzu suke ganin wanda ya kai jemu wanda kauye wanda ke daji ne da sa abin da yake ba saboda gani saboda turawa sun da al'adu haske jemu kullum inda ka san in ka waye gari kullum sai kai alola a ka sallah asuba ko da ka fito ne kullum yawa gari je wanka sai yayi shedin yana da shedin powder yana da asake da bukake wanda zai dinga kallon biyo yana kwakulan ainihin wato akwai shi sai ya ga ta zama kamar dutsen guga kamar ayon siri-siri, kullum haka suke yi to haka yanzu ɗan murko suke suna al'adar har kuma yanka kasu gemu za a dinga da kalli su suka za a dinga da kalli da za a dinga da kalli wani wanda bai sa abin da yake ba jahalar birhum da cewa su kansu turawa wannan al'adar da shi ka dari a cikin su ba su kaɗi da musu in ta ji haka da hotunan turawa waɗanda ake sanadinta a matsayin manyan turawa irin su shakespeare irin su grand shaw da ire-iren su irin su washington waɗannan manyan kaɗe da ake gina da samun da kashe su za a gansu da gemu da gaza da gaza su na kuma a lokacin kwalliya ne a gun turawa amma saboda turawa yanzu sun mai da abu ba kwalliya ba sun samu wani sabon canji a kan ɗinsu sai ga cewa suna askewa to mu ko muna mugun kuma da su abin da muka sai shi muke kuma turawan har yanzu masu hankali cikin suna barin gemu domin gemu baya ga cewa kwalliya ce da ɗan kuma yana da asrar na siha yana da auka da ke kare mutum da cututtuka na fata zai ta abun ko kuma tambayi likitoci da suke ainihin da matsalar su masana halittar fata jikanin sai ka je ka tambaye su ina fata mun gane wannan jama'a idan irin waɗannan aka ce za a yi magana a kansu to sai zan tafi zama wani abu daban amma ni bari ishara zuwa ga wasu daga cikin masadir na ainihin wato kafan musulunci wanda za su zama madogara game da waɗannan zafi wanda ya fi kowanne wanda za a ce shine ɗaya tamkar dubu a wannan babu shi da ta fi tsakanin mustaqim مخالفة أصحاب الجحيم مع شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني Allah ya kai shi da rahama wannan tashi kamar yadda na ambata ɗaya ne tamkar kuma da man ta mun shiga gaba ɗaya ka kowanne ka ɗauka to ɗaya ne tamkar dubu a babu sa wannan hannuna mai mujallafi ne guda biyu da hakikin Dr. Nasi Ibrahim da Akal wanda asali tesis ne da ya yi shi a jami'a ainihin wato malik sa'ud a ƙasar saudiya wannan littafi ibn taymiya ya ba da labarin cewa asali magana ce ne irin wannan kankanuwa game da kwaikwayo da kafirai sai malamai suka fara mishi cewa ya tsananta irin wannan rubutu da bata A ayyamu dawo da hadisan nasu aka ce ya tsananta ya ce komai ba kyau ce sai ya instagramin magana ta bashi mamaki a ce malamai suna wannan magana su ta yadda kuma me za su ci zaka shine sai ya zauna bisa irin ka'idar rubuce-rubucen shi ya bi gaba ɗaya usul na qadiyya tun da kan ayoyin alƙur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi sallam, maganganun sahabbai fatoyin tabi'ai maganganun a'imma na mazahib duk da kuma da kafirai haka ya ta kawo su yana fito da kafi na fikihu da irin abubuwan da ya saba fitarwa na fawaid al-littafansa bayan da ya gama kuma ido yake kwatance cewa kamar kaza kamar kaza kamar kaza yi magana akan kuskure da kafirai bakakken kafirai da Allah ya halakar adawa da samu dawa da makamantansu sai koyan kafirai alil kitabi masu lissafi ya ta kawo nassoshi da qur'ani da suna da su kai koyo da shedanu wani ce shi ma ana irhaƙi shi kuskure da kafirai kamar misali ga da aka faɗa cewa suka ka sa da hagu kana koyan shaidan da su, zai magana akan su wannan littafi alhamdulillah yana da cikin salamus na ainihin wannan makaranta samu da zara ta sharafiya kuma da cikin da kuma ke fatan insha Allah idan an gama karatun fatwal hamsul kubra bisa abin da shawara ta yanki na ainihin majalisin malai masu kantawa a makarantar nan an zaɓi ɗaya da cikin malamakon sanar da cikin littafin nan ɗaya bayan ɗaya yana daga cikin sanar da malai da tsara Allah ya jikin shi. Babu shakka yana da buƙatar irin waɗannan tafan da kuma littafin ainihin a shek ahmad muhammad shakir na masairin jahiliya littafin masairin jahiliya wanda wani malam ya taɓa yin samari ɗin shi a wata lacca mutane sai su ƙara sauraron wani lacca ta masairin jahiliya abubuwan jahiliya maguzancin jahiliya waɗanda musulmai da su yi su sannan irin alfahari da dangantaka irin gori da asali ire-iren su suna nan da yawa jama'a wannan abubuwa suna nan da yawa an yi maganar su akwai littafin al'aiki ittisamu bis sunna na al-imam shafi'i shi ma muna da shi a makarantar nan ban hausa mu bayyana da su kuma shi muna da da su kofi iri daban-daban wannan littafi ya isan bis sunna akwai kofi na hakikin da su malam mashhur Hassan Ali Salman suka mushi wani littafi shi ma ya kai ya kawo wani abin mamaki malam imam ne ke tafiya sun yi zamani da juna amma ba su san junansu ba ibn tafiya yana kasar ainihin wato dimash shi ne siriya a yanzu kenan shi kuma imam shafi yana kasar shatiba ta kasar spain a yanzu amma kuma dukkaninsu sai rubutu sai zama rubutun ya yi kama da juna amma ita gaskiya guda ɗaya ce wancan yana magana akan kwaikwayar suna da gudun bid'a yadda za a yi ainihin wato a gane kaza bid'a ne a cikin maganganun shi sai zama ya yi tsauki zuwa ga magana a kan daga cikin usul bidai akwai farkon da kafirai to a nan da suka kama da juna Saboda guda ne sai zama har irin ayoyi cikin maganganu da abubuwan da yake rota daga malamai duka kusa iri biyu da ke tabbata ga Allah mamu shafi yikina sannan mamu shafi yikina haka suka samu irin wannan kamar ke kenya din da shi da Ibrahim qayyim a littafin muwafaqat kuma littafin ainihin kai ilamul muwaqqi na rabb alamin littafi akan usul fiqi dai haka malamai suke malamai masu fadar gaskiya sannan malam albani rahimahullah yake sama ganganu akan yan boko haram da kasu su je akan su su karshen alewa kasa da makamantansu ya ba mu labarin cewa bi ma san malam ta fare maganganu akan su Allah ya ji kansu gaba daya sai aka kawo mishi kafin bayan ya kama wata lacca kika ce san hada baki ne kuma da dama wanda suka shaida wannan jalasa ɗin sun san malam har ya ɗan tsara mutane malam da a cikin kasusuwan da malam jafari to haka kullum za ka fatawan malaman kwarai haka take zama daidai ba tare da sun yi mitin kun sun yi shawara ba duk malamin kirki ka ce shi Allah ya ce malam da shi kun ce shan giya ya ce maka haramun shi ya maka ayat Allah ya haramta in ka ce malamai hamsin duk abin da su fara ke amma idan malamai masu ya zuciya ne ka ko yan bishira ba za ka ce innahum fi qawlin mukhtarif isu isu ba sa ittifaqi akan magana daya wannan ce kaza ya yace kaza wannan yace kaza ya yace kaza dukan junansu da maganganu marasa kyau yana ya kamata da wani kalli mas'ala a wajen nan domin da ma manufar wannan kake shi ne mu alakanta shi da rayuwar mu ta yanzu da tarihi da wani amfani in ba za mu ɗauki izini ba shine kaidar da Qur'ani ya bada labari cewa muna ba ku labarin ma al'ummomin da suka gabata domin ku ji izani kuma wato ibratan wa eh, wa'izatan wa mu'izatan kuma mu'izatan wa ibra me yasa Allah ya taba maza Allah labarin al'ummomi da suka gabata da annabawan su tsagiyoyin su da suka annabawa domin ya san cewa irin wannan abin da yake mushi an taba ne ba kai shi farau ba idan mutum bakin ciki har kamar ya kashe kai bakin ciki فلعلك باخذ نفسك على آثارهم لن يؤمن بهذا الحديث أسفا cewa kana bakin cikin imani kai annabawa sun gaji haka ba ki imani ta haka sunna ce ta annabawa da shi kama an nabi ne kan shi rasulin illa qalu sahirun aw majnun da ta sai manzo Allah ya yi shi na kwanciya cewa kan shi faro to haka mu ma al'umma annabi sallallahu alaihi tarihin Allah da tarihin sahabbai da al'umma da suka gabata dan mu cewa ga yadda al'amari ba ga gare su ga yadda za su gyara namu ga su suka gyara idan zala Allah sallallahu alaihi da ya tsorta da sahabbai game da kuskure da kafirai ko to mun fi cancanta a tsorta mu a wannan zamanin musamman sun da suke cewa a wancan zamanin musulmai su suke da sultani su suke da gwamnati su suke da karama yanzu ko al'amari ba haka yake ba kafirai su suke da waɗannan abubuwa ala hisabi ummar islamiyya a expense of musulmai duk kafirai su suke rike tattalin bikin duniya su suke rike da siyasar duniya su suke rike da midiya kafin watsa labarai su suke rike da ainihin wato gwamnatocin duniya su suke jiya gwamnati har na kasashen da ake ce musulmai yanzu ƙasashen saudi arabia da iraki da Misira da algeria da makamantansu ana lissafa sa matsayin kasashen musulmai amma ba su isa su gudanar da rayuwarsu yadda suke so bisa tsarin musulunci ba dole shi sun jira ni a mai kace ai ni ne shan Nations kuma shi kace a yi ne World Bank yake ai yi ne aina kace yi dole sun jira wannan shi sun jira karar daga EU shi sun jira karar daga UNESCO da makamantansu ashe kaga hasashen musulmai waɗanda ake ganin kasashen musulmai ba ma irin kasashen da ake da tabarwa shi kasan musulunci ce kuma ta musulunci ba balantana kuma mu kenan kashin musulmi wata da dama su aiki abin da suke ciki na musulunci na lahal al'afiya wannan al'amari da yake da babu shakka duniya ta kusa zuwa kace kace an waye gari musulmai suna da mugu yawa a duniyar nan sama da mutum biliyan biyu su ne wanda suke kalmar shahada da suke yin musulunci sama da mutum biliyan biyu ma'ana dubu su dubu gida biyu shi ne fayar musulman duniya da siyasan da ake kama shi ne da kiran gusa a gusa ustal amma musulman nan ba su da gwamnati kwaya ɗaya da bisa musulunci ɗari bisa a duniya nan har a ƙasashen da musulmai suke jagoranci ko suke da yawa ko kuma suke musulmai ne zalla a kudi suka fasha, ko kuma inda musulmai suke da ci gaba ko ake ganin sun kai sun kawo wajen sanin makamar aikin da suke Allah shi kyauta a takaice ya kamata kowane musulmi gama ki shiga taitayin shi da kwaikwayo da kashirai ta hanyar mene ta hanyar duk abin da za ka aikata to abu ka'id ne da ne. hatta ya alama hukumar lahifi ka san hukuncin Allah game da wannan abu an ba ka san yawa yas'al al-ulama sai ka tambayi malamai malamai ba a kusa ويقتدي بمثله سنة محمد صلى الله عليه وسلم domin akwai shigohi da dama waɗanda ba ka yi tantance ne a su ba kamar yadda ba ka fadi inal halala bayyinun inal haramu bayyinun wa mai huma umar mushtabihat akwai abubuwa da dama game da misali game da sutura game da abinci game da yare game da zamantakewa alaƙar tsakanin iyalai alaƙar tsakanin malamai da ɗalibai 'yan kasuwa kasuwanci bashi cinikayya waɗanda ba kai suka tantance ya ya kamata a yi su ba kamar da na ɗalibi kusan jigar-jigarin jigarin karatu ko kuma garin musulmi ya ka sai kayi tambaya malamai sun gaya maka malamai su kai da kai ko kai bincike Allah ya baka dama da iyawa dan kasancewa ga yadda ya kamata a yi abu kar kawai ka zama yadda mutane suke yi kawai abin kaga ana yi kanka tashi kai misali yanzu aka zuwa harkar jana'iza galibi misali idan aka wani sarki ana yi a garuruwan su kawai haka suke ba sa tunanin cewa ya ya kamata ya musulunci tare da kuma jana'iza ibada ce tsantsa domin mutane a duniya ba su san da jana'iza ba sai da Allah ya aiko da wani saboda kisan kayan annabi ainihin wato abuda wanda shi gawa ta farko a duniya nan sai kashe ɗan kwanci sai da gawa ba sai da Allah cikin hikima ya aiko wannan tsuntsu wannan tsuntsaye suka zo suka nuna wannan a aikace ga yadda ake da gawa wannan shari'a Allah ya ga dama ya aiko da kawai ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin addinin sa ya karanta da ko gaida shafi da tun daga abin da rayuwar mara lafiya idan ana tunanin zai rusu a cikin tafin a kama jara'i da yawa har zuwa abu da ra'ayi bayan ya mutu ma da bayan an gama ma jana'izar gaba ɗaya an wuce. babu abin da aka shige a musulunci amma in ka zo da ƙarurin mu nan shi ka tara yadda ake da naiza zariya wata shida nan ka je ka musamman haka mai kuma duk musulmai da suke idan ka je ainihin wato shanu na aka karo ba haka mai in ka je bauchi ka tara ba haka mai za ka bambance bambance saboda mene mutane sun riga su kuke wannan al'amari na mutane da sun saka shi a cikin burjani na al'adunsu dole shi mun raba tsakanin al'adunmu da musulunci wani da musulunci bi wanda bai dace ba wajibi ne ba ki ja Allah ya kammala bakar ku saboda fikri shi da sanin sirrin kalmomi wajen magana in zo ba mutum musulunci sai ce mashi musulunci shi ne kan kwana da al'adun kama al'adun musulunci wannan magana ta kai wasu ta kai a rubuta da ruwan zinari a yi sharhin ta littafai da dama wajen bayani akan me isa magana ce da kaji ka san magana ce da bakin tsohon malami gogaggen alkali musulmi Allah shi kansu da rama a cikin jama'a lalle lalle ya kamata ku shi cikin mu game da abubuwan da muke na kwaikwayo da ba mu shakka suna nan da yawa a cikin abubuwan da muke suna nan da yawa kuma duk a cikin abubuwan da muke Allah shi ta الرابعة ما لا يتي فائدة في قول بعض الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أمرين دليل على أنه مستقيم عند الصحابة رضي الله عنهم أن الإبادات مبناها على الأمر cikin faɗi ainihin wato wasu daga cikin sahabbai Allah ya ƙara musu da suka ce ka sanya mana ya kai zaa Allah alaihi salatu mana wannan yana da dalili cewa ya riga ya tabbata a cikin fahimtar sahabbai cewa annal ibadat mabnaha ala al-amri cewa ibadoji da baki ɗayansu ana gina su ne a ƙarƙashin umarni ma'ana duk wani abu da za a yi da sunan ibada to ana jira ne a samu umarni tukunna daga ashari'u kamar yadda malaman usul fiqh suke kira sai an samu inda mai ba da shari'a ne Allah madaukakin sarki kenan ko kuma wakilin ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake ayi kaza sannan za a aikata kuma a cikin ba wannan abin duk yadda mutane suke ganin cewa ibada ce ba ibada ba ce yadda mutane suke ganin kyan shi suke ise sani shi ba ni saba ma ibada ba sai an samu umarni daga Abdullahi sallallahu alaihi wasallama ko daga ayan alqur'ani da suke tabbatar da cewa a yi. ma'ana da sallah da azumi da zakka da aikin haji dukkanin sauran ibadoji muna yin su mu musulmai saboda an samu dalili da shari'a ce a yi su duk wani abu kuma da za a yi da sunan ibada ba ya irin wannan baki na nasoshi to ba ibada ba ce ba hujja ba ce irin abin da ke gaske faɗa su ce mai annabi ya ce kar a yi shi ne hujja ba wai annabi da ba ya aka ce musu maulidi da kuke yi ina aya ta ce a yi shi za su ce ina aya da ta hana ya ce a ah, ku za ku kawo aya ta ce a yi domin sallar da kuke yi muna da aya ce a yi ba wai mun bincika ne ba mu samu aya ta ce a hana ba sai mun gani ce mu sai da aka samu aya ta ce a yi aka yi da yi ne sai an samu aya ta ce a yi Kuma ba samu ba ba za a yi ba kuma ka ce wai annabi bai ce ka a yi ba shi ne hujja annabi ya ce ka a yi shi ne hujja amma annabi da yawa hujja ne. duk da haka wannan magana ya faɗi shi ne kawai zai buɗe wa shi, kuma yin abin da gara ma a cikin musulunci domin ni ma yanzu in zo in kawo wani abu sun an yi magana sai cewa annabi bai kana ba mutum wasu ayoyi in ya yankwana ko hadisi in jajjona su in jajjona su sai fitar da wata sabuwar hanyar gwarta in kira abin da sunan da na gada ma ni ce sunan shi wajiba ko lazimi sai in ce sunan shi kawo da sali ko ce sunan shi jati abin da gada ma in kira shi in kira shi ta na gada ma in ce sunan shi kaza duk abin da gada ma da kira shi da wannan sunan da an yi magana su ce a gafi da alfi da kaga wannan ya zama zari'a da zaki hukunci ko kuma sai abin da gada ma musulunci ba tafiya haka ka'ida jama'a ita ce duk abin da yake shari'a ya zama wajibi a samu abin da sha'antar da shi shi ne nashi na alkur'ani kuma za ka gane haka da duk maganar wani malami a duniya nan gaba cewa in ce ba kaza daidai ne ko kaza ba daidai ba ne ba zai nan fasa ba sai ya faɗi hujja game da kan da ita duk shi ta fiye zaman lafiya an ba da mutum ce maka ba kyau yin zina kafin yin fasa sai ya faɗi ayar ko hadisin da ya hana ba kyau saba wa iyaye kafin yin fasa sai ya faɗi ayar da suka hana to zan za gane malami gaskiya yake faɗa idan kuwa son zuciya yake faɗa idan ya ce maka kaza shari'a ne sai ka ji babu aya ko hadisi da zai kawo shi ne lalba ya ta kawo su da barbaru da maganganu za su da cewa yana ganin kyan abu ko abu na dace ko abu da bibi ne kuma da zuwa ka ne da gwadon kai ma da kake son zuciya ko yadda abu ya dace da abu da cikin zuciyarka ko ya dace da asalin kusur na shari'a ko irin manhajin da kake bi shi yasa zama daga qur'ani da sunna ne kadai ake akan shari'a duk inda ba dauka an gaba ba to za a buɗe kofar Allah ce daidai da shin an dauka ne daga shehun ne ko an ɗauka ne da babban hagudu na iri ɗaya ce iri ɗaya ce ya kamata mu ta ainihin wato biyayyar mu akan abubuwan da Allah ya hukunta musu biyayya su ne nasoshin alƙur'ani da girma da bisa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a bisa fasarar shi annabi ya kai shi ko fasarar sahabban shi da sauran magabata na kirki wannan kawai shi ne hanyar kira da duhu ina fata mun fahimci a taƙaice wannan shi ne a ƙa'ida game da shari'a su ji gaba ɗayansu ana gina su a ƙarshen umarni ba za un muhimmun fi sabbi babu lifti da ikiji cewa wannan ƙa'ida ce mai muhimmanci wajen toshe ƙofar kawo bid'a a cikin addini kawo bid'a yana kawo shi da an da wannan ƙofa a buki cewa zai iya kawo abin da ya burge shi ce shari'a ne Allah ya shirya da mu. sai kuma ainihin wato a gaba ta biyar da cikin Fawai ɗin wannan ainihin yaƙoƙi na gazo su hunai da kuma hisarun ƙwa'if mala ya ce lamma ƙawala rajulun minal musulmina lokacin da wani mutum daga cikin musulmai ya ce lan nuglabal yawma min qilla wallahi yau ba a isa a ci nasara a kanmu dan ba mu da yawa wani ce su dalika sakamakon haka wa ma nazala fihi min alquran kuma abin da ya sauka na alƙur'ani mun ji san sakamakon haka shi ne Allah ya jarabta su da shi aka watsa sannan suka dawo su ake nasara sannan Allah ya sukar da aya yana aibata irin wannan aiki cewa wa yawma hunainin in a'jabatkum kasaratukum falam tubdi ankum min Allah shay'a to wannan abin da faru za mu cewa za a kuma hazara min al-ghurur za mu ɗauki ka'idar tsoratarwa da kada mutum ya da kanshi kada wani abu da ta mallaka a duniya na ƙarfi ko sarauta ko iko ko ilimi ko dabara ko fasaha ko ana yayinka an san matsayinka kai ne ka zama Wannan ya saba wa ƙarfi a halin sunna ya saba ka'idar da malaman mu suna suka ɗaura maka ya saba ka'idar da suka karanta game da irin rayuwar sahabbai cewa ba sa dukan gurudi ba sa ɗaukar kansa a matsayin wata tsiya ya kula abubakar al mala abubakar al yake cewa fi game da wannan matsala shi ma akwai hurmatul ijtihadi bin nafs akwai haramcin mutum ya dinga ganin yana ji da kai shi. al-amal ko ya dinga ji da aikin shi aw al ko ya dinga ji da karfin shi istarattaba ala zalika hazimatul mu'minin domin a ƙarƙashin haka ne aka samu musulmai suka ruguje abin al-mu'minina fi awwal liqa'ihim bi azwajihim farkon karawar su da karawar su ma'ana haramun ne akan musulmi ya da takama da kanshi ya dinga jiji da kanshi ya da ainihin daukan kanshi wata tsiya Allah yana cewa ayyuhal ladzina amanu inna wa'dallahi haqqun fala taghrannakum na hayatu ad duniya wala ya yaghrannakum billahi al-ghurur yace ya kun mu ne ku sani da cewa alkawarin da Allah ya tashin alkiyama gaskiya ne kar ku bari wannan rayuwa ta duniya ta ruke ku kar ku bari wani ruɗi ya raba ku da al'amarin Allah shine lafiya da ƙarfi wadata da arziki shahara girma daraja mulki da duk wani abu da mutane suke ganin cewa a duniyan nan abin da ake kaji cikin da aka cewa wannan ya dace to wannan abun kada ya ruɗe ka ka manta da mutum cewa kai a cikin duniyar nan ka zo ne kawai ka yi aiki Allah ya gani ka sakamako gwargwadon aiki da kai cewa duniyar nan ba ta tabbata ba ce cewa duniyar nan juna ba cikin da ba shi da tabbas abin da ka samu za ka rasa shi ko kuma kai a rasa ka bi shi idan mulki ne mulkin zai kare ka ga wani gari ko kuma kai ka kare ka ban mulkin idan kuɗi ne za su kare ka ga yana da su ko kuma kai ka kare ka basu. haka idan karfi ne cewa kai ka fi karfin kowa sai abin da ka ansa na wani sai dai Allah ya isa ana misalin ka zama mai rauni ko su tasu masu karfi ko kuma ka mutu da karfin naka haka idan fasahar baki ce kake gani kana da fasahar da za ka fi gaskiya da kwankwana ta kamar da ƙarya ka ƙarya kamar ta kwalliya ta zama gaskiya da malamai masoya zuciya suke yi to ka san cewa wannan ma zai wuce Allah ya tona asirin ka daga baya gana abin da kai sannan kuma zai kuka baka da kake shi sannan kuma Allah zai tasar da mutane da za su baka rabbi su faɗi gaskiya a kan abin da kai haka idan wadata ce abin da Allah ya baka sai da cewa bai kare ba kuma ba zai tabbata bai kare wannan fa'ida ce tabbatacciya a cikin addinin musulunci cewa babu wani abu da za ka samu a bidan nan sai zama abin tamfarari ba shi da tabbas. Yake tabbas kawai shi ne wannan rayuwa da raya a lahira Allah ya samu dace a kanta don haka a wannan ainihin kissa tana bayyana mana muhimmancin tunawa da kai wa da kankan da kai da kuma tsoratar da kanka daga ijabi da kuma gane cewa haka din babu abin da zai kai illa ta waya wala tamshi fi ardi maraha innaka lam takhriqa al-ard da tajid jibala tula karka tafiya a bayan kasa kana da ainihin takama don ba za ka kai tsawon dutse ba kuma ba ka kai ƙasa ta lutse ba don haka jama'a mu kula da wannan kai bari wani abu da muke juna da shi a duniya da ruce mu in fact har imanin da kake juna da shi ka wuri ruce ka ka ji tsanin wanda ke ta dan biya ne sai ka shi matsayi baka san da za ka cika ba wani tun baya bin sunna ya yi ɓatacce ne kawai shi ba ko shi ba mutum ne wani tun da shi ne ai alade dabba da wanda ya ruɗi ka har imani da kake shiga ka wanda ya ka kuma ga addu'a kana neman sabati kana neman Allah ya kare maka imanin ka Allah ya baka da shirka da riya da ainihin magulanci Allah kuma sa ka cika da imani ina ba mu fahimci wannan wannan kullum musulunci yana tsawatarwa game da haɗarin da ke cikin haka kuma hadisi ne gashi shahararren hadisi wa illa ahadakum da ya'mal بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيجب عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله mutum ya dinga aiki mai aljanna na sai ya zama tsakanin shi da shiga aljanna da wuce zira'i sai zama littafin da Allah ya kaddara mashi cewa dan wuta ne shi sai ya gabace shi shikenan sai ya shiga tsakanin shi da ayyukan alkhairi sai ya fara ayyukan yan wuta sai ya kansu kuma sai zama tazara shi domin al'amalu bil khawati hukuncin ayyukan ana yin shi da abin da mutum ya kai shi Allah ya sa mu cika da imani Allah ya tsare mana imani a cikin shi wani gabata da matukar hadarin da kamata ta tsaya a kalla ita ma musamman a wannan rayuwa da duke ciki wanda za ka kufi ba ka san ko za ka dawo ko ba ka dawo ba an wani gari a wata rayuwa ta kusan babu mutumin da ke cikin aminci wanda ke makabarta a kwanci shi kawai ke aminci da ba su ba musu bamba ba za a kone ina suke ba ba za a bar su zuci da ba suna ta hanya ne a mota suna da cikin fitina ko bala'in da yan fashi ko na yan sanda ko na munin hanyar ko na rashin kyawun ababen hawa kana makaranta ne kana gida ne kana masallaci ne a coci ne a kasuwa a tashar mota a kan titi da ba a yi wannan abubuwan ba ka zama wani zai yi aminci kenan to a shi a wannan kamata kowa ya dinga tattalin imanin yana guzurin shi dan baka san wani irin lahza al-akhira min hayatika ba ina ba ta mun nan. Allah ya san mu dace ai ya zama kamar wato hadisu yau kusan da ka bude rediyo ko ka kan internet ko ka kan da zaka ji ko ka ji zaka ji an buga wani ko an buga wani abu no a buga a Abuja ko inda ba abu ba haka bane jama'a kuma ko ina awam wato ordinary Nigerians sai suna cikin ayyukansa na yau da kullum ko ba a samu da dama da cikin su a kashe su haka ya zama iya jiki za ka kashe irin wannan kenan kaga yanzu mutum ya da bukatar yin gudun imanin shi ko shi zama imanin kira domin yadda ya kamata har fitar da Allah a bisa imanin Allah ya samu cika da imani as-sadisa bukatu shida daga cikin fawaid na wannan bazuwa shi ne ma da yake cewa fi hadha al-mawqifi aidan darasun fil aqida a cikin wannan mawqifi na yakin hunain da isaru qa'if akwai darasi game da aqida shine ne fa inna waqa'ata badr qad qarrarat lil muslimin anna al qillata ma tudurruhum shay'an yakin badar ya tabbatar wa da musulmai cewa karanci ba su kuma su mutu kadan fi jindi a adaihim idan wai sun ba kai yawa abokan gaban su ba karanci ba zai musu illa ba za ka nu fadirina idan sun zama ainihin wasu masu haƙuri a mutukina masu tsoron Allah wa annan gazwata hulenin shi kuma yakin hulen shi kuma da yi ƙararrafi ƙasarrafi mutukina annan ta aidan la fi duhu ya tabbatar da musulmi cewa yawa ba zai musu amfani ba zalar da kunu sabirina a mutukina matuƙar ba su yi haƙuri ba ko kuma ainihin su na masu tsoron Allah ba ma'ana shi musulunci ba yawa na masu biyayya a cikin shi yake da shi ko karancin su ba a'a kaifin imanin su da nagarta addinin su da yaƙinin su da Allah madaukakin sarki da kuma hakuri da zasu haka sabai ɗari uku da ɗan ɗori a badar suka tarwatsa waɗannan kafirai suka kashe saba'in daga cikin sun saba'in kowa a lokacin da suka tara al'amuran shi amma kuma gashi sun zo su zama da dubu goma sha biyu a watsa su to kaga kenan ba yawa ko karanci ne ba ma'auni game da gaskiya ko kuma da zata aiki gaba wanda ita matsayi da ke shi addinin musulunci kan kai kaisirul abid al-hamid ya yi irin wannan matsala da yake kawo magana game da cewa hadisin nan na Allah sa shi yake bada labarin annabawa da kiyama cewa wani annabi zai zo da mutum biyu su kan wujiyar shi wani zai zo da mutane da ba su fi girman yawan mutane da ake nan ba manzo Allah ya ce kai wani annabin zai zo shi kadai hadisin musulmi shi kadai ma'ana har ya gaba wa'azi babu wani ya da shi yanzu wannan annabin rashin mabiya an da shafi da gaskiya ko kala ya da gaskiya shi amma mutanen zamanin shi sun kai matuƙa wajen kashe zuciya da rashin imani to haka yawan mutane masu wani tsari ko wani manhaji gaskiya wannan manhajin gaskiya ne ko ba gaskiya ne nikin na gaskiya ne shine kwarin hujja da dalilai za ka yawon musulmi kar kasance jumhuri wato dan abu ya rima a shirkida dan abu majority wannan dimokuraɗiyya ce kawai kawai kullum mutane suna karaya suke. ce wallahi yan shi'a suna da bala'in yawa kargo da suka cika garin nan to sai ne dama duk da yawa ayyuyu ne haka za ka ji yan dariƙa da suka taro kwanaki a kudi wanda ce shi abin da kawai shi faɗan kallo ne kawai an sa shi a rediyo na yawan magana shi mutumin gidan gudu amma yana zaune a kofar shi da ake ta wucewa aiki ta wucewa aiki ta wucewa yawan magana sai ce kai gaskiya wannan addinin addinin gaskiya ne addinin tarika kawai sai ta shi ma ya sa babban shi sai ya je shi kara shi kuma ka zana shi da shi a rediyo kaga wannan tsantsan wurin jahili ne bai sa abin da ba kawai dai su da yawa to yanzu ya tuka su abin da ake da kwallo world cup su mutane a wajen mutane ne in miliyan su tashi daga ko a cikin tafi kallon kwallo kuma har su da suke kallon kwallon su san cewa aikin mamaki sai kuma su saboda kai wawa tun da aka tafi kallon kwallon da yawa haka ya mutu cewa aikin ahidu ne shi ma kuma yadda ake shi, ka kama hanya. Kuma ta mafi tunan, sannan ba wani shi na jahilai, هناك الحق يؤرف بالجميع هذا الأتباع أنا جمع الجسية أن أقول هجة بعد ما يكون الجسية با أنا أقول سنة هو مسمى saboda umumin a cikin sallallahu alaihi wasallam sun da cewa kashin jiya masu gaskiya za su karanci masu amana za su karanci masu tauhidi za su karanci masu don suna za karanci da'awa gari a gari guda sai a ce akwai wani mai amana ishara kan shi ɗaya ko su biyu sai a ce shi kenan amana ba ban arziki ba saboda babu masu ita za a ce za a samu mutane yan kasar suna da kira addini ya duru man ku ya san na so shi da zama kai irin wannan ba da ka karancin mu a cikin wata harka ta gaske zama, kai kai tare da mu kai tare da zuciyar mu mu dan mu jajirce ne kawai kullum mala albani a cikin shirama ina yin faɗa wannan magana tun muna muciya yana cewa ai yawan matsalar jama'a da za mu tsaya bi wannan addini ta gaskiya ce wallahi da sai mun gyara zariyar nan ya sha faɗa wanda magana da za ka yi nuna mutum. ya sha faɗa sosai a karatun muciya da ai fara ba za ka yi kan wannan ba cewa mutane da su da karatun mulkaji a zariyar nan sai da za a samu mutane talatin a zariyar nan masu ilimi da malanta da jajircewa da faɗan gaskiya irin mala albani sai sun mazariya yawa a Najeriya ma wala su wani Najeriya yawa shi kaɗai, ya da yan da siyasa da sarakuna da malamai da alhazan birni da duk da yan bako duka suke jiga ta shi kadai shi kadai ya rike wannan gaskiya irin wannan rikon gaskiya da kuma da kan wahala kuma zai yi jiga ta su kadara inda irin shi ce shi irin su malam jafar mahmudu sun ci su talatin a Najeriya na rantse da Allah gaskiya da ka zama ka san zamanin sa ba da gaskiya ina ba san bai cikin gaba shi yasa